alaikum warahmatullahi ta'ala mai tafi shi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sarki zaki Allah ya taimake ka ya kara maka imani lafiya karatun da shi Malam Ismail ya zo bai tsawon karatu ya kai awa uku da minti ashirin daidai da talatin daga farko har ƙarshe shi yasa a wancan satin na ce maka na yi bakin ciki ta yadda sanda ya fara karatu ba mu sani ba na ya kamata a cikin daga farawa na yi kokari na ji na ya fara da shi a wannan karatu na shi sarki na fitar da nukuɗoɗi cikin abin da ya tattauna kusan guda ɗari. Eh, ɗari? Eh, kusan guda ɗari nukta nukta ɗaiɗin eh, eh, kusan guda ɗari na fitar. Amma ina so kada masu saurari su manta abin da muka fito da shi na karshe-karshe wanda ya ja na ja kan matsalar amin da kuma matsalar bihamdillahi da kuwatihi a kuma ko a kudu yana so in fara da wannan matsalolin guda biyu kafin mu ci gaba da karatu a da abin da malam ismail zai zo da faɗa a nan gurin ko a gurin karatunsa inda ya shafi littattafan ahalus sunna abin da zai fada bai wuce ɗayan biyu duk abin da bai inganta ba a littafin ba a kushi ya kawo ko kuma ya inganta amma i juyar da shi ko ba shi wata ma'ana don ya cimma bukatarsa wannan bai wuce ainihin wato haka amma yanzu zan ba da misali guda cikin abin da muka tattauna na farko idan ba manta ba sarki na kawo magana cikin littafin su al'anwarun nu'umaniya wanda kawai sabon da nake so in isar a ciki shi ne ɗaya daga cikin manyan malaman sa da jazairi ya faɗi cewa ba za su taɓa haɗuwa da ahli sunna akan Allah ɗaya ba ko annabi ɗaya ko shugaba ɗaya yace in dai wannan annabin da izo ne sai na abubakar to Allah da ya aiko wannan annabin su yarda da shi ba kuma ma annabin ba su yarda da shi ba wannan maganan a wani lokaci in ne magana sai ta kokarin daukar sa a magana ce da kawai wasu abin yana damun su da nake fardin dalilai sai wani zai ce a kawai shamila ake dubawa to in ba shamila ce ke ba da ilimi kowa yana iya siyan kwamfuta sai sai kwamfutar kawai sai ya zama malami a wannan shi ne abu na farko saboda haka a in ba manta ba cikin matsalar da muka tattauna da shi akwai matsalar da hamdulillahi wa kuwatihi wanda ya kawo yanzu nan kawai zan nuna maka wannan littafin ƙaɗe ne saboda na riga na tsara abin da zan faɗa daga littafi zuwa littafi duk na ce matsalolin da nan tattauna hmm. sai na ajiye littafi ina tabbatar maka nan nan ɗauka kowane littafi ci garin da ke gabana ba zai ɗaukar littattafan ba. Wa iyazu billahi. Na'am gashi nan muna ganin bayan ka ba. Yanzu ka ga wannan littafin. Na'am. A sunan mukubara ce ta limamul bai haƙi. Limamul bai haƙi ya rasu hijira ɗari hudu da hamsin da takwas. Hadisin da ya kawo lokacin da na tambaye shi ya ce wai kun mutumin da ice amin a ku sallarsa ta lalace menene dalilin ka saboda amin ai ba Qur'ani ne magana ce ta wasu mutane ta shigo ciki shine dalilin da ya yasa sallah ta lalace da ne masa tambaya suna cewa a kuma bi aulillahi wa quwwatihi a kuma a kudu sai ya tafi cikin al-musannaf na wato al-imam shi al-musannaf tunda muna da guda biyu akwai na Abdurrazzaq akwai na Ibn Abi Shayba ba na su duk abin da ya shafi gyaran larabci in masa dan shi bane abin da ya dame ni amma ko sunan littafin ba daidai ke fadarsa ba hmm. almusannif yake cewa ba almusannif bane almusannif musannaf a malam Ismail Kuja kware wannan littafin yadda yake faɗa sunan sa yake cewa almusannif ba haka sunan yake ba almusannif ne oho okay al ne na muna da ana Abdul Razak al-Imam sannan muna da shi na Ibn abi shaiba ba al-musannab ne ba al-musannab ba hmm. da al-musannab ne nashi in ka lura da shi wannan sunan kubra ne ya kawo a babun imami ya jima na kaulihi hmm. babun da ke magana liman ya haɗa. tsakanin faɗinsa sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji da wanda in yabe shi Ya ce rabbana wa lakal hamd wa kadhalika al ma'mum haka nan ma mamu kenan ya halatta yadda liman zai dago daga turku ya ce sami Allahu liman hamidahu zai iya cewa rabbana wa lakal hamd haka nan ma mamu yana iya dagowa daga ruku ya ce sami Allahu liman hamidahu kuma ya ce rabbana wa lakal hamd to a karkashin wannan ne ya kawo hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari shida da arba'in da ɗaya ya kawo isnadi tiryan tiryan har zuwa ga wato abin ishaq an al-haris an ali annahu qala kana ya kasance idan kala idan zai ce sami Allahu liman hamidahu idan zai ce sami Allahu liman hamidahu qala sai ce rabbana wa lakal hamd amma kar ka manta a nan wajen sarki ya ce daga cikin bambancin sallan mu da tasu su ba sa cewa in sami Allahu liman ba cewa wani wa ba cikin ruwayar da ya kafa hujja da ita eh. kaga shi sai na ali kana idza kana idan zai ce sami Allahu liman hamidahu kana yakan ce rabbana lakal hamdu kenan kaga in abin da sai na ali bana cewa rabbana lakal hamdu cikin ruwayar da ya kawo hmm. a cikin riwayar da ya kawo idan kala idan zai ce sami Allahu liman hamidahu bayan ya faɗi wannan yakan ce Allahumma rabbana lakal hamdu hmm. sannan sai ce Allahumma bihaulika da hmm. kowatika a kuma a kenan kaga hatta cikin riwayar ma inda za mu ɗauka haka ne shi kanshi ya butu sai na Ali ya ɗauki wani abu da yake su ya yi watsi da wani abu Raji na ɗaya, sannan abu na biyu ita wannan ruwayin kamar yadda na faɗa za a ga cewa bata inganta ba a kare da ibn abi shaiba ibn abi shaiba ya kawo ta cikin musamman din shahadisi na dubu biyu da biyar da arba'in da takwas tabarani a imamu tabarani ya kawo a addu'a hadisi na ɗari biyar da saba'in da shida wa abdulrazak abdulrazak ya kawo dubu biyu da ɗari tara da sha hudu wa min tariqihi al-musannaf min tariqi abi isaq as bin abdullah awar an ali Wani haris da yi shi wannan haris da ke cikin isnadi da ce an abi isab an haris wanda daga shi sai sai na ali idan ka gan shi cikin isnadi din ya kawo hadisi ba a karɓa da ifi ne hmm. kaga matsala guda biyu na farko dai kaga ha al haris din da ifi ne sannan na biyu idan mun ɗauki abin da ya jini a kan shi shi kan ƙarya yake ya saba wa sai da na alin don sai na alin yana cewa Allahumma rabbana lakal hamd shi kuma ya zo ya ce idan mutum ya ce rabbana wa walaka alhamdu to sallarsa ta lalace ina ganin ya faɗi wannan maganan a nan wajen sosai ya faɗi wannan maganan a nan wajen na'am da shi yasa in a ran da na shigo inganta ba na'am ya kafa hujja da shi ko abin da ya inganta amma ya mulki abin ya ba shi wata ma'ana don ya cimma ainihin to ma'anar da shi yake so ya gina aƙidarsa da shi a cikin littattafan to wannan kaga kenan matsala ta biyu shi ne sarki matsala ta amin ta yadda masu saurare suna jin sa yana cewa wai su ba su yadda ba cewa idan mutum ya ce amin sallarsa ta lalace amma kuma ya yarda cewa sallah addu'a ne kuma cikin maganganunsa ya ce ba wanda ya hana ka yin addu'a ina ganin ya faɗa haka to wannan shi yake ƙara tabbatarwa da musulmi alaƙar wato a ƙirgin shi'a da yahudanci eh, shi'a da yahudanci shi'a da yahudanci don maza Allah ya faɗi cewa ba abin da yahudu suke muku hassada a kan shi irin wannan amin ɗin. saboda sarki lokacin da ka zo za ka yi sallah hmm. daga sanda ka yi kabbara ka ce Allahu akbar da ka fara ka ce alhamdulillahi rabbil alamin munajati kake da Allah Allah zai ce hamidani abdi bawa na ya yi ni ko ya goge mu in ka ce ar-rahman rahim Allah zai ce asna alayya abdi bawa na ya yabo gare ni in ka ce malik yawmiddin ba Allah sai ya ce bawa na ya mai da al'amari zuwa gare ni to idan ka ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'i, sai Allah ya ce to wannan dama na wane ni kaɗai ni na tantance shi bawa na yana da abin da zai roƙe ni to a lokacin saboda babu wani abu da ya kai muhimmancin ka tsaya akan kafarcin Allah ba tare da kada cewa dama ba ko hagu Allah bai bar dan adam ya roki abin da yake so da kanshi ba sai ya zaɓi maka cewa kai ga abin da ya kamata ka roƙa shine ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da ni akan tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai musu ni'ima kuma ko mutum ko ki ko ya so su Habbaina na ciki don Allah ya ce musu wasu ni'imatan lahi alaikum ku tana ni'imar da Allah ya akan to idan ka faɗi wannan kaga addu'a kake kai kana injinin siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ba wanda kai fushi da su ba batattu ba a lokacin abubuwan da ka roƙa sai wanda suke bayan ka da kai sai a ce amin amin da ma'ana abin da aka roƙa Allah ya karba sarki abinda aka yi addu'ar a ciki idan Allah ya karba kaga da wahala ka mutu tana da alaka da wata ɗabi'a ta yahudu ko ɗabi'a ta kirista sosai na'am to amma idan abin da aka roƙa din ba a karɓa ba to kaga akwai matsala kuma insha Allah abubuwa ne suka min yawa kai ka sani hmm. amma zan yi kokari hatta maganar ta amin din sai na fito masa da shi a littattafan su inda ya tabbata da imaman da suke dogara da su cewa nan suke karɓar addini ya tabbata ana faɗin haka to shi yasa ga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin littattafan mu cewa annabi ya ce ina an mana imamu imamu ya ce amin fa aminu kuma ku ce amin hmm. a inna man wafaka ta aminu ta aminul mala'ika domin idan amin kun ka kai dire da ta mala'iku san da ka faɗa kufira lahu ma ta kaddama min zambi an tabbata maka abin da ya wuce rufin banka ibn shahari ya ce wa kana rasulullahi ya kula amin annabi ya kasance yana faɗar wannan amin ɗin da kansa a cikin sallah da haka annabi ya faɗa ya ce wala babu wani abu da yahudu suke muku hassada a kan shi irin wannan abin da kuke cewa amin bayan kun roki Allah akan waɗannan abubuwa wayannan su ne abubuwa guda biyu da nake so in fara da su to mu dawo kan karatun daga tun da ya fara na san lokaci na fitila ba zai iya dama ba gama amma zan fara na farko idan baka manta ba ya yi maganan almukhalifuna da ma'anan ahalus sunna su ne ya yawa a duniya sallan mu daban nasu daban kiran sallan mu daban nasu daban na ji daɗi ƙaran gaskan gaske ta yadda wato abubuwan da muke faɗa Allah bai gushi ba yana barrantar da mu suna tabbata da idan muka faɗa muka ce addinin da mu muke kan yana da bambanci na shi'a za ka samu wasu daga cikin yan shi'a wannan saka koshi da tafiya suna zuwa ce ai ƙarya ne ba haka bane su ba su da wani bambanci da adin sunna ina ganin suna faɗar haka to sai ga shi kuma tana tabbaka cewa in akwai bambance-bambance sosai tsakanin ahalus sunna da su a ɗin da shaidar bakinsa. Hmm. To, cikin maganganun da ya yi, ya yi maganan bambanci tsakanin shirin sallah a kum yaran kenan da makka da madina. Haka ne? Na'am, na'am. Ya yi wannan magana. Hmm. Bambancin shirin sallah tsakanin makka da madina. Da ainihin wato madina da kuma kum. a cikin maganganunsa yake cewa kun yake ce mata wai wato madinatu a ɗan almukaddasa ina ganin masu ki za su ji ya ya faɗi wannan magana ya ce ma kun almukaddasa abin da nake so in fara da shi alhamdulillahi ta yadda sarki na taɓa wata magana a nan wajen hmm. na ce idan yan shi'a suka ce ahalus sunna a daina ɗaukar wai suna nufin izala su ba shi suke nufi ba. Hmm. Ina ganin na fara faɗin wannan da na zo kan shafin nan. Sosai, haka ne. Kuma sai ga shi abin na faɗa ya zo ya tabbata cewa hakan suke nufi. In hmm. suka ce ahalus sunna ba wasu suna nufin ɗan izala ba. A duk wani mutum a duniya wanda ba ɗan shi a ba shi suke nufi ahalus sunna. Musamman idan kana da aƙida kana kallon abubakar da Umar da Usman a matsayin mutanen kirki. To mu tafi. na farko maganar da ya faɗa ya ce wai kun likar ata ya ce almukaddasa wannan maganar karya yake da ya ce an tsarkake ta waye tsarkake ta hmm. sannan ya za ka haɗa makka da madina da kun saboda makka da madinan nan da yake ta ƙoƙarin ya nuna addinin da suke ba na gaske ba ne can kun can ake addinin gaske ah, Allah ya ambaci sunan makka abin da yake nufi kenan baka ji abin da yake ba ba yadda za a yi je makka hmm. ya bi limamin harami sallah haka sosai sosai sosai na'am na'am na'am na'am shi ko zai shekara nawa wallahi sai dai sallarsa shi kadai haka ne gaskiya fa haka gaskiya ne ai baka cewa ba zan buwa na sallah ba sai kana da intiqadi abin da yake na addini ba daidai bane shi yasa ba za ka bi shi sallah ba haka na'am ka lura na'am to yanzu mu tafi Allah madaukakin sarki ya ambaci sunan Makka guri biyu a cikin Qur'ani. Hmm. Ya ce wa huwa alladhi kaffa aydiyakum an kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'da an azkarakum alaihim sai ce wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Sannan Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Kaga ya kira ta ya ce mata Bakka sannan ya kira ta ya ce mata Makka. daga cikin ƙur'anin da musulmi ke karantawa hmm. wanda ciki har da shi shi musulmin ne makkan akwai sunanta cikin littafin Allah wanda ke hannun musulmi sai eh, kenan sannan madinar da annabi ya rayu a cikin ka Allah ya ambace ta gurare kamar haka Allah ya ce wa min hawlakum al-a'rab munafiquna sai ce wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى أبيهم أبي sannan Allah يسي ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا yatakhallafu بأنفسهم عن نفسي ذلك بأنهم لا يصيبهم ذنب ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موقعا يدين الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا إن الله لا يضيع أجر المسلم sannan Allah ya ce la illan yahil munafiquna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنجرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا sannan Allah ya ce ya kuri na laɗar waje ana ilil majunati da hmm. yi kuri jannar a azumin al'azal walillahi wala rasulihi walil mu'minina walillahi al'izzatu wani rasulihi walil mu'minina walakin al munafiqina la yafqahun sannan Allah ya kira ta da yassiri ba a suratul azab aya ta sha uku. sai in qala ta'ifatun minhum ya ahli yassiri la maqama lakum kaga makka da madina hmm. qur'anin da ke hannun mu muna da sunayen sa a ciki sannan kuma Allah da ya tashi sai ya zaɓi inda wahayin yake so ya sauka a shekarun annabi ashirin da uku daga makkan nan sai madina da haka in za ka buɗe qur'ani hmm. za ka ga surinsa ko dai ka gama kiyatun ne ko ka gama da niyatu babu wata sura a qur'ani sunanta ira kalaniyatun ko kun al-muqaddasa kariya ne kada ka haɗa makka da madina wajen daraja a wajen Allah da ce mata almukaddasa, to muna so ya kawo mana inda Allah ya ce ya tsarkake ta ya kawo mana a baitul maqdis da ake kira a wannan kaga Allah ya ambace shi a Qur'ani cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa al-masjid al-aqsa shine baitul maqdis ko baitul muqaddas daki mai tsarki daki wanda aka tsarkake wanda wannan hadisi sun tabbata da ba wanda yake masa wannan to muna jiran shi ya kawo mana wanda Allah ya kira Qur'an ya ce mata al-Qur'ani madinatukum al-muqaddasa muna jiran wannan wannan shi ne abin da muke jira wadda ka ba yadda zai akwai abin da zaɓi ne na Allah sai dai ka haƙuri ka bar shi haka ma za a ci gaba da addini da ƙur'anin da Allah ya saukarwa da annabi in ka buɗe shi dole ka ga surorinsa ko dai makiyatun ne da madaniyatu dole ka haƙura ka bar shi haka to kaga wannan shine bambanci Allah ka ji kan alfaza zidi shi faɗa yake cewa wato sabirun a kudin karamar arziki batar aiki sabiru dukkan sabiru da urudu wurare ne da suka fi ko'ina tsarki a doron ƙasa sai sanu saboda muhajiru ko haza nan inda dutsen urudu ta nan ne inda annabi ya hijira wa zalika mab'asu can kuma inda dutsen sabiru yake nan ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mamaki ne tafiya je kawo su hadisai mai maganin cewa ai an ambaci mutanen farisa da yahuda wannan in ya kawo duran da ya kawo akwai amsar da zamu mu bashi a kanta hmm. to kaga wannan kenan sai shi akwai bambanci tsakanin kiran sallan mutanen kun da ina da ina da ina da ina sannan cikin maganganun da ya yi maganin cewa nan sallah akwai bambanci tsakanin ahalis sunna da ainihin wato shi'a na wannan magana kuma dama ai kowa ya san akwai bambanci ta yadda shi da kanshi ai an ji a aikace abin da an gane cewa akwai bambanci shi ne dalilin ma da aka sa ya zuwa bayani haka ne na'am sannan sai ya faɗi cewa halin sunna su kansu sun yi saɓani tsakanin su saboda haka ne ma aka samu mazhabobi guda hudu mhm. ina ganin ya wannan magana na'am wannan dalilin ne yasa aka samu mazhabobi guda hudu to yana da kyau mutane su gane shi al-imamu maliku har ya karanta ya koma zuwa ga Allah shi akan kimfin shi bai kafa wani abu sunansa mazhaba ba Imam Malik eh na'am haka Abu Hanifa haka Ahmad bin Hanbali haka al-Imam Shafi'i babu wanda ya kafa wani abu shi sunansa mazhaba to na muka ah, wa inna ma kawai su sun karantar da addini ne gwargwadon fahimtar kowa a cikin su sai kuma suka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka zo daga bayan su hmm. sai wannan ya ce wannan ita ce fahimtar da al'imamu abu hanifa ima addini su sun a kan fahimtarsa sai ake kiran mazhabar ma'ana abin da shi al'imamu abu hanifa ɗin tafi a kansa na fahimtar addini abin da kuma zai baka mamaki sarki cikin malaman fikihun nan guda hudu al'imamu abu hanifa annu umanu bin sabit ana yanzu shi jina na da shekara tamanin ne hijira na da shekara na tamanin aka haife shi hmm. ya rasu hijira na da shekara ɗari da hamsin hmm. haka da yawa shi ne cikin waɗannan manyan malaman ya samu ya bar wasu daga cikin sabon manzon Allah to abin da zai baka mamaki hmm. an haifi al'imamu malik hijira na da shekara casa'in da uku al'imam malik shi kuma ya rasu hijira ɗari da saba'in da tara imamu maliku ba ɗalibi ne na al'imam abu hanifa ba eh, Na’am? sannan sai al'imamu a shafi'i Al’imamun shafi ɗan abin sun jira ɗari da hamsin daidai yara sun jira ɗari biyu da hudu shi kuma al’imamun shafi'i shi kuma ɗalibi ne na al'imamu maliku ba <laughs> ah, duka wuri ɗaya ke na yi eh, sannan sai al'imam ahmad shine na karshen su an haife shi hijira ɗari da sittin da hudu ya rasu hijira ɗari biyu da arba'in da ɗaya al'imam ahmad shi kuma ɗalibin al'imam shafi'i ne hmm. kaga kenan suna da alaƙa da wa da juna ahmadu ɗalibin shafi'i ne shafi'i ɗalibin maliku maliku ɗalibin abu hanifa na'am kuma kaga ba a kan aƙida suke saɓani ba a'a kuma dama zai yi wa kace tafiya ta addini abinda ni na fahimta ɗari bisa ɗari shi za ka fahimta da wanda suka zo daga su sai suka ga menene fahimtar maliku akan addini sai suka ce ga abin da maliku fahimtar sa to kuma suna kan fahimtar sa daga nan ne maganan abin mazahibu ya fara To, kaga wannan matsalar kenan sannan cikin maganganunsa ya faɗa ya ce wai su na so a ce abin zai ci mana lokaci ne na so a ce na dinga ɗauko bidiyon nasa na daddaka su mutane suna jin maganganun da ya faɗa amma ba komai cikin maganganun da ya faɗa ya ce wai mu suna karɓar addini daga ahalin baiki ne eh wasu eh, eh daga Imam Ali haka ne eh kan da Imam Ali yayi sallah haka su suke yi amma mu muna sallah kan da sahabbai eh suna karban addini daga ahlul baiti eh na'am suna karban addini daga ahlul baiti na'am mu kuma muna karban addini daga sahabbai daga sahabbai na'am haka ya faɗa eh. wannan maganar da kake ganin ta sarki cewa wai muna karban addini daga sahabbai su suna karba daga ahlul baiti to ita kanta wannan kalmar ta alal jinsi ya kamata mu samu lokaci ya zo mu tattauna da shi mutane su ji wa ke nufi halin baitin nan hmm, wa yake nufi da ahlul bait eh wai wa mu kalma ce fa da take da harshen da mu ba kare ba haka okay mun mu ahlul baiti a gurin mu da farko ka ga matan manzon Allah na ciki sallallahu alaihi wasallam ah, suna cikin ahlul bait kwarai ah, a kai yanzu matar ka ba iyalanka ba sosai in an je gida an yi sallama aka ce da Allah ana neman iyalin mai gidan nan waye zai fara fitowa mata sai za ta fara fitowa to kai ya aka yi matar ka ta zama ahlul baiti amma mata annabi ba ahlul baitin shi ba hmm. question Kalu lura na'am duk duniya duk gidan da ka je ka ce da Allah ina neman iyalin mai gidan nan sa ce za ta fara fitowa na'am kowane mutum a kankin kansa hmm. matarsa iyalinsa ce amma manzan Allah ne kaɗai a gurin waɗannan mutanen matan da ba alin bai kuma ne. Kaji na ɗaya, na biyu akwai dangin manzan Allah. Wanda ya haɗa Ali Ali da Ali Abbas da Ali Akiyu da Ali Jafar. Wanda su kuma a wajensu iyalan gidan Ali kaɗai suka ɗauka a cikin iyalan gidan Ali ba ma duka ba. domin sai na ali yana da ƴaƴa sun kusan kai talatin eh talatin ƙwarai talatin ai kowa ya san cewa da na na fatima ta rasu bayan annabi ya koma zuwa ga Allah wata shida da wani abu na'am sai da na ali ya auri wasu matan annabi da ya rasu wata shida da wani abu ne sannan tara ba ba wata shida da ne eh wata shida da ƴan kwanaki ne ta rasu uki uki uki sai na ali ƴaƴan kai talatin yana da ya'ya sun kai talatin hmm. ai cikin wanda aka kashe a karbala akwai waɗanda suke da sunayen abubakar da umar da usman wow na'am so saboda haka wannan maganar da suke faɗa cewa suna go koyan balar binci ita kanta wannan maganar karya ce ita kanta wannan maganar ƙarya ce da hmm. fara bani da sunan addini amma mu ahalin sunna da muka ce muna goyon bayan mutanen gidan annabi ta hanyar ya haɗa matansa da ‘ya'yansa da zuriyarsa da danginsa da wanda ya zo ya zazzaɓa ya ɗauki wasu wace goyon bayan annabi na haƙiƙa. <laughs> Na'am, na'am. Kalura? Na'am. Kaga ba ya ka haɗa ba? Ba hmm. ya ka haɗa ba? sam da kai wannan yana da kyau mutane su gane wai ma yake nufi da ahlul baiti ahlul baiti a gurin sa kasan farko su ne mutum biyar sayyidina ali al-imam hasan al-imam husain sai na fatima sai kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan a ashabul kisa din amma sai na ali na na fatima imam hasan da husain kake nufi Hmm. su ne ahalin baita a matakin farko a gurin shi sannan daga nan sai suka sa raguwar kan al'imamu Ali da Abidin to shi ne har zuwa kan almahadi na sha biyu wannan a tsarinsu na wulaya kenan. Ko yanzu magana cewa suna karɓar addini daga ahalin baiti wannan magana karya ce. saboda zan zan faɗa maka dalili kaga Allah ya taimaki sarki amin amin amin kamar a nan wajen na taɓa faɗa maka sanda muka tattauna da Suleiman na faɗa nake cewa hatta abin da ya shafi aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam da ahli sunna suke yi hmm. ka san kowa ya rubuto mana wannan hadisin a'a sabon aikin hajjin annabi yana cikin littafin al'imamu muslim tun daga farawa har jimawa wanda ya ruwaito mana wannan littafin shine hadisin jafaru sadiki sabon aikin hajjin mu tun daga farawa har gamawa wanda ya ruwaito mana wannan shine al'imamu jafaru sadiki hmm, na'am da haka al'imamu bukhari ya karɓi hadisansa guda biyu a cikin al'adabul mufarrad amma bai saka hadisin sa ba a cikin littafin bukari amma al'imamu muslim ya rawaito hadisansa sama da guri kusan ashirin ya kawo a cikin muslim idan ka ɗauki littafinsu su yake zuwa alkafi alkafi yana da ruwaya ta hadisi ta kai wajen kusan dubu goma sha tara abin da zai baka mamaki sarki cikin littafin alkafi din nan fa hmm. maganganun annabi ga ne casa'in da biyu ne. Sallallahu alaihi wasallam casa'in da biyu na'am. Eh. Na'am. A daidai lokacin da Alimamu Jafaru Sadiq yana da maganganu na shi dubu tara da ɗari biyu da sha tara. Mm. Na na Fatima kuwa ga littattafansu nan ya zo wayannan littattafan nasu guda hudu a tazim al-istibsa man la ya'duru al-faqih wayannan littattafan guda hudu kowanne ya faɗa mana hadisin na na fatima kwaya ɗaya a cikin littattafansu kuma da sanadi bisa ga ƙa'idar da ake karɓar ilimin hadisi a gurinsu ingantacce ya rantse da Allah ka yi masa wannan ƙalubalen ka ce da Allah ya faɗa maka hadisi hudu ingantacce cikin littattafan nan guda hudu da sanadi ingantacce a su ta karɓar ilimin hadisi za ka zama ɗan shi'a billahi na ko kullum aljanna aka ba shi wala ba zai shiga ba to wato mala har yanzu ba mu sauka ma kan topic ma kenan tsara dubbi ta gefe gefe ma ai maganar da ya faɗa yin cewa suna karɓa daga bai ce na'am ka lura na'am a daidai lokacin da a cikin littattafanmu na sunna hmm. na na fatima tana da hadisai guda goma sha ɗaya al'imam ahmad cikin musnad ya rawaito hadisi bakwai Ali bin Abi Talib cikin littattafansu na shi'a da yake magana suna karɓa daga Ahlul Baiti. Yana da hadisi dubu shida a ɗari shida da casa'in ne. Amma a wajen ma'ahalin sunna mun rawaito hadisan sai na Ali dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da uku. Oh. Da muka da muka rawaito dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da uku. Da su da suka rawaito ɗari shida da casa'in waye ruwato daga sai na alibewa hmm, wato ahli sunna fi tafi rawaitowa da yawa kenan ba za ka hada ba hmm. sannan a daidai lokacin da ba an ka hada hadisan da abubakar da umar da usman suka ruwaito su uku da baki ɗaya hadisan da sai na aliyar ruwaito ya fi hadisan da suka ruwaito domin abubakar yana da hadisi ɗari biyu da goma ne umar yana da ɗari bakwai da casa'in da bakwai Usman yana da ɗari uku da sha uku sai na Ali yana da ɗari dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da uku shi kaɗai. Idan ka dawo a cikin littattafan su nan guda hudu Alhassan bin Ali a cikin littattafan su yana da hadisi guda ishirin da ɗaya ne. Da ba ci ɗaya littattafan. A daidai lokacin da a cikin littattafan mu na sunna yana da hadisi sun ɗaya talatin da biyar. al'imamu ahmad kaɗai ya kawo hadisansa kusan biyu goma sha takwas kai al-husainin da kake ji al husaini husainin baki ɗaya ba shi ba ne suke ganin mai ganya mai tafiya to a cikin wa'annan littattafan nasu guda hudu التعذيب الاستمسار من لا يعذره الفقيه sai الكافي gabaki da al'imam husaini yana da hadisai bakwai ne. Sai ka ce al'imam husain shi ne mai gayya mai tafiya. me yasa kace haka kan muna ganin ga ma'aifinsa sai na ali ga kuna na fatima me yasa kace idan za su yi gine-gine ba suke sa ba alhussein da suke sa ba oke to kuce hujjan ke na na afkoke kuma kuma ba sani kafin ka ji sun kira sunan hassan in ba su abu su ɗaya sun kira sunan aliman hussein su goma ya hussein ya hussein na'am na'am ok sun fi daraja ya imam hussein ya fi ma sai da Ali ke ta wannan kuma a aikace suke yin shayi oke Okay. <laughs> Gabaki da duk wannan fari farigimar da ake yi ba, hadisan al'imamu sani cikin littattafansa ɗin nan guda hudu. Hadisi ne guda bakwai. A daidai lokacin da ahalin sunna sun waito hadisan al'imamu sai arba'in da uku. Hmm. Don Allah duk da gaskiya, wane ne yake karɓar addini daga wajen ahalin Sannan kakkamanta, Abdullahi ɗan Abbas, ahalul baiti ne muna kaɗan addini daga gurinsa da hmm. baki ɗaya hmm. Ali Akil, Ali abbas Ali ali Ali jafar dukkan waɗannan muna karɓar addini daga gurinsu hmm. sannan muna karɓar addini daga matan manzon Allah Wace kaɗan karɓar addini daga ahalul baiti amma ka gayya dai ya zo mu tattauna ka ji akan suwa ne ne ma ahalul baiti ka ji ka ji to kaga wannan maganar na riga na gama da ita akan cewa yaudarar da suke wa mutane ne suna karban addini daga ahlul baiti wannan maganar ƙarya ce ba gaskiya ne. mu tafi gaba ta gaba da yace wai mu muna karban addini daga wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan muka tafi wannan gabar sarki wato wannan yana nuna maka cewa musu ban san mai ke faruwa da su ba su da alaƙa ne ko wajen karatun Kur'ani ko idan su rufewa yake ne wallahu a'lam sarki Allah subhanahu wa ta'ala shi yake mu ba hanyar sahabban nan sahabban nan da yazo yake so ya nuna cewa a ne Allah ne yake mu ba hanyar su ah, Allah sai mu bi sahabbai kwarai ai yanzu yana cikin ta'addin da zan mai cewa ga aya karara a ƙar'ani Allah ya ce mu bi su to yana sunan Allah ya kawo mu aya karara a ƙar'ani inda Allah ya ce abu ahlul baiti wato Allah bai taba cewa a ahlul bait ba amma Allah Allah bai taba cewa ba amma Allah ya ce a cikin Qur'ani wal ansar kuma ni zan kawo aya yanzu su kuma idan sun isa ina jiran wani ya zo ya kawo ayar mu tafi suratul tauba aya ta ɗari daidai Allah ya ce mana wasabiquna al-awwaluna magabata na farko sai yace minal muhajirin wal ansar muhajir da ansar kaga sai yace wallazina tabauhum da waɗanda suka bi su bi ihsanin da kyautatawa radiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha ذلك الفوز العظيم kaga da yake wasabi qulal na min al muhajirin wal ansar sai yake walladina tabi'uhum da wanda suka bi su bi insanin da suka yanzu da aya cikin ƙur'ani, bayan da ya ambata muhajir da ansar sai Allah ya ce wanda suka bi su da kyautata. kaga Allah ya mana umarni ya ce mu bi su wanda suka bi su da kyautatawa Tunda ba a karɓar addini daga gurin su ba yadda za Allah ya ce wanda suka bi su da kyautata. kuma abin ban mamaki idan za ka kara ɗin ƙur'ani sarki kaf ga baki ɗayansa jikin da Allah maɗaukakin sarki da ya ambaci aljanna ya kawo tajiri sai ka ya ce maka min tahti hal anharu tajiri sai ya ce maka min tahti ha al anharu ka kanuwa Allah maɗaukakin sarki sai ya ainihin wato faɗa maka haka to amma menene dalilin da yasa da yazo kan maganar sahabbai a wannan ayar a suratul tauba aya ta dari aka ga irin wannan taka taka a cikin qur'ani Allah ya amfani da shi ya tabbatar waje ta 36 amma menene dalilin da yasa da yazo maganar sahabbai sai ya ce tajiri taka bai ce tajiri min ta ba kamar yanzu wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati kaga anna lahum jannatin tajri kaga yati min tahta al-anharu na'am na'am kalura kamar yanzu da yace wato a yawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri kaga yati min tahta al-anharu kamar yadda ya faɗa yake cewa قل أنبئكم بخير min ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري كذا من تحتها الانهار idan ka bi qur'ani هكذا da kai ka gani amma menene dalilin ke sun maganar sahabbai da والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري sai ce ta ta bai ce min ta ta ne dalili. Nan ce ta ta bai ce min ta ta Bai ce min ta ta ba. Na'am. da dalili? saboda a nuna wa duniya duk wani mutum wanda ba sahabi ba aljannar sa ba ta da tabbas amma sahabban annabi aljannar su tana da tabbas hmm. shi yasa Allah zai ma bukatar su ya ce maka wa adda lahum jannatin tajri min tata ko aka ce wa adda lahum jannatin tajri ta aka ba a ce maka min ba hmm. na'am na'am na'am na'am kalwa sai in ka duba qur'ani sai ya eh? kuri kamar mabiyan mu wayanda ba mu da karatu kamar irina ya ma nan tafi nan da min tafi hal arharu na muna so musamman nan shi akwai min tana zuwa da ma'anan alarab su duwa yana daga cikin ma'anarta a kawo min don a karfafa zance da ita na'am ka na? eh kamar Allah madaukakin sarki ya ce wa malin zalimi na min ansar ya ce maka alzalimin kaga sai ce min ansar ma'ana azzalumai ba su ga wani wanda zai taimake su an karya zancen ne da za su samun mai taimako kuma to shi yasa da Allah ke maganan aljanna galibi idan ya zo ƙur'anin zai ce min ta hal an halu sai kawo min ɗin saboda sila ce da ta aqidul karam don a ƙarfafa zance amma da ya zo kan maganan sahabbai dan a nuna maka cewa aljanna ta kowa yayin da babu tabbas su ta saboda tabbacin ta zai ma bukatar sai an karfafa zancen. ok wato ta ta hal an nahar nan wato ma'anar sa wato shi ne za su shiga aljanna kenan ko eh, za su shiga aljanna kai tsaye kai tsaye ok za su shiga aljanna ba amma sun tasu yawa amma sun tasu ko kokwanto ba da shi ya sa wajen zancen ba a ce wa addalamin jannatin ta jiri min ta ba aka ce wa addalamin jannatin ta jiri ta haka ta al'amu na'am na'am na'am na'am mu dawo idan ka za ka ga Allah sarki yana faɗa mana hmm. yana ce mana fa in amanu hmm. idan kun yi imani da misir ma amantum shi da irin abin da sahabban annabi suka imani da shi ta kadin da kun shirya ka lura sannan waɗannan fa sahabban da mu muke magana yanzu hmm. bangaren muhajir da kuma ansa suna zaune gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna bangaren guda biyu kaga yace wallazina aman wanda suka yi imani sai ka san ba kai ka fara imani ba ba ni bane wa hajaru suka hijira hmm. wa jahadu fi sabilillah suka jihadi dan addinin Allah ya daga alladina awaw wa nasaru wanda suka tattaro annabi suka taimake shi kaga mutanen madina kenan ko na'am sai Allah ya nuna su yace ga san ulaika humul mu'minuna haqqan wa'annan su ne masu imani da gaske lahum maghfiratun wa rizqun karim wa'annan masu imanin da gaske da Allah ya ba da shi da imanin su tabbas mu muna karɓar addini daga gurin su sannan kuma Allah maɗaukacin sarki hakan ya nuna su yace izja'al allazina kafaru fi qulubihim al-hamiyata hamiyatan jahiliya kaga sai yace fa anzalallahu sakinatahu hmm. Allah sai ya saukar da nasuwarsa ala rasulihi wa ala al-mu'minina sai ce, wa alzamahum kalimatat taqwa kanu a hakka biha wa ahliha Allah ya lizinta musu kalma ta tsoron Allah su suka cancance ta kuma su ne ma'abuta ita sannan mutanen nan suna zaune gaban annabi Allah ya nuna sun ce musu wa alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anitu ku sani a cikin ku akwai manzon Allah inda a ce abin da kuka kawo annabi zai bi muku da kun sha wahala amma walakin Allah habbaba ilaykum al-imana Allah ya so muku imani wa zayyanahu fi qulubikum ta kaya ta imanin a cikin zukatanku wa karaha ilaykum al-kufra Allah ya yi muku kafirci wal fusuqa wal islam da fasikanci da sabon Allah hmm. sai ya nuna su suna zaune gaban annabi ya ce ga sanin ulaika umar rashidu wa'annan mutanen su ne shiriyu kuma shiriyar da ta tabbatar min Allah wa ni'ima falala da ni'ima daga wajen Allah wallahu aliyun hakim wallahi in kaga mutum yana tuhumar sahabban annabi to farko yana da matsala da Qur'ani ne shi yasa zaka ga yana tuhumar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wannan kenan kaga addini na gaske da Allah ya tashi sai ce mana Muhammadu Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaga sai ya ce wallazina ma'a wanda suke tare da shi. Wanda suke tare da annabi suka taimaka masa gurin gina addini dole sai ka haɗa ɓangare biyu. Akwai ahlul baita akwai sahabbai. Na'am. Sai ce الرحماء والذين معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم kaga ahalus sunna da suka tashi sai suka rungumi sabon annabi wani sai suka rungumi ahalul baiti sai zaman to muna karban ahalul addini daga ahalul baiti sannan muna karban addini daga wa daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka maganan yace wai kuma na kalubalance shi yanzu mun samu ayar da Allah ya ce wallazina tabi'uhum bi ihsani kuma sai da ambaci muhajir da ansar da muna jira nan da zai zo ya kawo ayar da ta ce Allah ya ce a akkar abu sahabbai ga ayar da take abu ahlul baiti wani abu da zai baka mamaki sarki zaka ji suna ta yawan kafa hujja da ayar inna ma yi yusufu da an alkum rijisa ahlul baiti wa yutahhirakum tatheera wacce take cikin suratul azab kaga waccan fa da take maganan ahlul baiti abu guda uku Allah ya faɗa a kanta amma ka san abin da ban mamaki da Allah ya zo magana akan sahabbai sai da ya faɗa abu biyar da ƙarin abu ɗin da ya faɗa a can wajen a cikin suratul ka kaga a yakin badar ne Allah sai ce iri ba shi kullum mu'asa tuna lokacin da jinkiri da dinga kama ku yana rufe ku amanatan minhu saboda aminci daga wajen Allah a ɗabi'ar yaƙi duk mutumin da yake cikin ba abu bane na sauki abu ne na tashin hankali amma a ce ana yaƙi har kana jindaɗi bacci na iya ɗiba kan ba ka samu aminci daga wajen Allah ba ba za ka yin haka ba haka ne sannan kaga shine kaga na farko aminci daga gurin Allah na farko kenan biyu wa yunzilu alaikum min as-sama'i Allah ya saukar da ruwa daga sama li tahirakum da idan ya tsarkake ku shi kaga a cikin waccan ayan akwai tatahir a nan wajen ma akwai ne tatahir na uku wa yuzhiru ba'akum rijza ash shaitan. Allah ya tafi yadda cikin shaitan akan ku na hudu wannan rubuta ala qulubikum saboda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zuciyar ku akan addini na biyar wa yusabbita bihi al-aqdam sannan ya tabbatar da kitabu akan addini kaga can abu uku aka faɗa nan abu biyar sai ka zo sai ka ce wannan da Allah ya faɗa abu biyar a sa mutanen banza ne wannan shi ne sadaka mu ba ma faɗar wancan magana kuma wanda suka fita yakin bada wannan tare da annabi da shaidar Allah ya ba da shaida cewa lallai dan Allah sun ka faɗa a ina za mu samu wannan ka tafi surata ali imran Allah kamin ya faɗa da kansa yace kad kana lakum ayatun fi fi'atin qatata kafin mamaki ya tabbata gare ku akan kungiyoyi guda biyu da suka buga da juna sai yace fi'atun tuqatilu fi sabilillah akwai jama'ar da ta tabbata dan ta ga addinin Allah kaga Allah ne ya ba shi da cewa waɗanda suka fita tare da annabi a badar dukkan su dan Allah suka fita amma ɗaya ɓangaren sai ce wa ukura kasuwatun yaronin hun musulun mara a yanayi har zuwa ƙarshen abin da Allah ya faɗa. Yana ka nuna karɓar addini daga sahabbai don Allah ne ya ce a karɓa. Sannan kuma Allah ya nuna duk wanda bai kan hanyar su halakacce ne. Allah ne ya ce wa manyan yusabiqir rasula wanda ya saba wa manzon Allah min ba da na ta bayyana lahu huda <coughs> bayan shirya ta bayyana gare shi wa yattabi hanyar sabilil mu'minin ya bi wani tafarki wanda ba na sahabbai ba idan su ne mu'minan farko Allah ya ce ni wallahi ma tawalla wa da hannun wa sa'at masira wannan shine cikin maganganun da ya faɗa sannan ya yi magana yake cewa ahadi sunna sun ce akwai bambanci tsakanin kiran sallar makka da kiran sallar madina to ban san me yake so ya gina ba idan akwai bambanci tsakanin kiran sallar makka da kiran sallar wa madina amma ai abin da ake challenging ɗinsa fara cewa ashadu anna aliyan waliyun laya a cikin kiran sallar Na kuma wa abu na na'ahu hujjajin layi wa ƴaƴansa su ma hujjan Allah ne ai na suka samu wannan ne yau abin mamaki wa ɗin shi'a ne zai zo na cewa wai da an zo da bida an zo da bida a cikin addini abin ban mamaki hmm? abin yana da ban mamaki ba husainiya nan sun gina cikin annaba da imaman guda goma sha biyu wa ya taɓa gina husainiya to amma shi ya nuna cewa kamar wai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sama da zai karbi sallan nan ya karbi sallan nan ne da komai bakke komai na ciki kiran sallah da komai na ciki shin haka ne wannan magana zan zo kanta ai sa na ce maka na fitar da lokaci sun kai guda ɗari. Oh, okay. Masha Allah, to. Galina? Na'am. Cikin ayar da ya kawo halitta ta gaba. Hmm. Ya kawo shari'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuh. Wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Kabu ala al-mushrikeena ma tad'uhum ilayhi Allahu yastahi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yuri. Ya kawo wannan ayar. Na'am. Yace an ce kada a rarrabu. Hmm. To, cikin abin shi bai sani ba, kaga a cikin wannan ayar akwai wala ta tafarraku ta'un ne guda biyu amma wacce take zo cikin surata ali imrana wa tasimu bi hamdillahi jami'an wala ta tafarraku wancan ta'un ne ta hada menene dalilin da yasa anan aka amfani da ta'un guda biyu a surata ali imrana aka amfani da ta'un ta daya hmm. saboda wancan wancan na surata ali imrana kaga an yi amfani da ta'un guda daya magana ne da ya shafi al'umma annabi kawai na'am amma wannan da aka ce wala ta tafarraqu fihi magana ne da ta shafi al'umma tun daga kan annabi adam har zuwa ga manzon Allah mhm. shi yasa da Allah ya kashi sai ce shari'a na min ad-din ma wasa bihi nuha kaga ne farkon manzo na Allah a dauran kasa wallazi auhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi ana nufin al'umma tun daga kan annabi annabi na farko har zuwa a ga addinin da Allah ke aiko annaba Allah bai buƙatar sa da ba a kai shi sannan kuma inda a ce za mu buɗe wannan babin ne shi har yanzu mu sani yake yi ne ko shi ne shi a duka sallar su ba ne ko shi ɗawai daban ne shi a aiki za ka ina tambaya akwai shi a usuliya akwai akabariya na'am shi a usuliya su ne waɗanda suka yi ta kalilanci da ahalus sunna mm. wajen cewa akwai hadisi bai inganta akwai hadisi bai inganta ba na'am okay kuma wannan magana ta gaba shi ne sarki ta fara ne fa wato hijira ɗari bakwai da wani abu a daga nan ta fara kafin nan duk wani ɗan shi'a da ka sani a duniya akbari ne ma'ana duk abin da ke littafin su ya inganta kuma musamman shi a wace mazhaba yake ba shin yana cikin mazhaban waɗanda suke duk abin da ke littafin su ya inganta ko yana cikin waɗanda suke ɗan mazhabar a'a sai an bi ƙa'ida ta ilimin hadisi wannan in ya zo wata rana ya mana bayani ka lura sannan ya faɗa cikin maganganun su yace a cikin sahabban annabi akwai munafakai akwai jahilai eh haka ya faɗa ya faɗa wannan ko na'am to kaga Allah ya taimaki sarki. Amin, amin, amin, amin shi. Ya kamata da abin da ya shafi janibi na manzon Allah in za ka faɗi shi ya zama akwai ladabi. Hmm. Wato shi ya kuri wa maganar da ya faɗa ba haka ba ne domin suna nuna wai suratul munafiqun da sauransu ai ba kan mu so ko ya so ko kan ai shine shine na so so yanzu zan kai ka ai da zaman yadda cewa qur'ani ya sauka gida biyu okay ya sauka makka ya sauka madina na'am da baki ɗaya kan sai da na kara qur'ani ƙur'ani jiɗin da Allah ya ambata kalmar munafakai a cikin shi. Kusan waje kusan talatin da biyar Allah ya amfani da shi. Na farko kaga Allah ya amfani da na a surata al imran aya ta 167 daidai yace wal ya'lamu allazina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw yunfiqu qalu law na'lamu qitalan lataba'nakum hmm. hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون sannan ya amfani da kalmar nafaku a suratul ashiri a ina ne shi ne alamtar ilal ladina nafaku يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون duk Qur'ani wannan na faku guda biyu ne kawai hmm. sannan annifaqu da alif da lam nifaqan nasfara shi ma guda biyu ne Allah ya ce wa mimman haulakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaqi kaga guri daya hmm. sannan sai Allah ya ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun kaga nifaqan an-nifaq guri biyu ne fa Qur'ani sannan kalimatu kalma ta wal munafiqatu jam'in sana mata hmm. biyar ne sai Allah ya amfani da shi a Qur'ani kaga akwai al-munafiquna wal munafiqatu sannan akwai wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqatu sannan akwai li yu'adhiba Allahu al-munafiqina wal munafiqat a suratul azam sannan a suratul fatih akwai wa yu'adhiba Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati dhanina billahi janna saw sannan akwai wa yakunu al-munafiquna wal munafiqatu للذين آمنوا انظرونا نكتبس من نوركم وإن إذا الله أن بتدعو المنافقين ماتا gabaki ɗaya guri biyar na Qur'ani sannan inda ya ambaci munafiquna da wawan jam'i na muzakkar salim guri takwas ne mun kawo ayat ta zuwa mimman haura kuma minan da arabi munafiquna kaji daya sannan akwai izi yaqulul munafiquna wal biyun fi qulubihim maradun bar haula'i dinuhum wa man yatawakkal 'ala allahi fa inna allaha 'azizun hakim sannan akwai wa hadarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim bar makka ta fa madina ka lura ishara ne cewa a makka idan ya ta babu munafunci a makka in ya tafi madina za a samu munafunci a can ka lura da farkon ayar Allah ce surar alif lam sai ce a hasiban nasu mutane suna tsammanin an yi ko a kyale su aikin da kullu na hum la yasqalun saboda sun fi sun imani da Allah ba da a jarrabe su ma hmm. sai ce wala qad fatalla allazina min qablihim la jarrabu waɗanda suke gabanin ku wala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna al kaji. dan Allah ya san suwaye suke da awar imani da gaske suwaye makareta sarki duk wanda kaga ya shiga addinin musulunci a garin Makka da gaske ce a garin maka duk wanda ya shiga dinin musulunci a garin ai duk dalilin da zai sa a ji tsoron annabi a garin makka babu oho ugo, na'am shi yasa ba a tarihi a zaman da annabi a makka ba a taɓa samun munafiki ba kamar shan e sun nuna wai kamar mawuya da babansa abu sufiyan wai Kanka damu zan zo kan wannan matsalar eh, to to ji. mai suka nuna ne eh an su shigan su shigan maka ne ko eh, eh sai nan shigan su wai da annabi ya zo ka fatahu maka ne eh suka musulunta eh an su shi wai na nufin shigan suna nufin shigan su ba shigan gaskiya gaskiya bane saboda ma wuya shi shigan shi shigan tsoro ne lokacin an ci yaki eh shi eh, Abu Sufyan Abu Sufyan sannan wuya kuma da su imamai ba san san gaibu ba eh to wai kuma a sunan shi nan kuma Ah, wannan mawuya wai akwai wani siffofi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna da zai cika da shi kuma wannan siffofin shi ya cika da shi kan ya bar duniya na dai san duk wanda ke rayuwa a a duran kasa wurin kullum wane ne mu'awiya al-imam hasan ya fi shi to dai shi ya rayu da shi gaba da gaba eh. to ko dai ya to mutumin kirki ne shi yasa al-imam hasan ya fice amana al'umma ya bashi na'am ko kuma ya zama cewa mutumin kirki wani yana sana amma tare da haka ya ɗauki amana a al'umma ya ba shi shi ya kura Na'am, okay. Sai ka duba sai ka ga wanne ne ya fi sauki. Hmm. Ni ne na tabbatar inda Alimamu Hassan yana da rai. Hmm. Mutumin da ya aminci ya masa a ni zan aminci in masa mubaya'a. Hmm. Ka nuna? Na'am. To yanzu kaga suratul ankabutu da Allah ya faɗi wannan. to a ciki ne ya ambaci munafikai dan dama annabi zai bar makka ya tafi madina to menene dalilin kawo wannan a cikin suratul ankabuti za ka ga a ciki Allah ya ba annabi labarin cewa annabi Ibrahim ya yi hijira a ina ne wannan Allah ya faɗa da aka gama jima Allah sai ce fa amana lahu wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal al-hakim kaga annabi Nuhu annabi Ibrahim ya hijira ku wannan dalilin ne cewa akan annabi zai bar Makka ya tafi madina shi ma sai ya hijira kamar yadda annabi ibrahim yi sannan a cikin suratul ankabut din zaka ga Allah maɗaukacin sarki yana faɗa ya buga misali da gizo gizo ya ce masalul ladina takabu min dunillahi awliya ka masalul ankabut takabat baita wa inna awhana al-buyut la baitul ankabut law kanu ya'lam sarki ka san dalilin da sa Allah ya ambata musu gizo gizo a'a shine idan suna jin tsoron yin addini hmm. a nan inda suke suna ganin in sun bar abin da suka mallaka suka tafi wani guri saboda addini za su samu matsala sai Allah ya kawo musu misali da gizo-gizo duk wanda za ka gaba za ka ga gizo-gizo mutum kwari yana yawo yana neman abinci zai saka gida ne yana nan a yadda yake za ka ga Allah ya kawo masa abinci to shi yasa za ka ga a cikin surar Allah bai gama ta ba hmm. sai da yace wala tujadilu ahlul kitabi tare da sura ce maka, wato gizo gizo bai zuwa a lokacin da annabi ke Allah ke sako wa bai zuwa yau zai yi gida kawai yana cikin gidan da ga wani akwaran da ya zo gittawa shi kenan ya zama abincin shi hmm. Hmm. to za ka ga a makkan ne Allah ke ce musu wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsanu illa allazina zalamu minhum a makka akwai ahalin kitabi ne babu su a madina ne wannan duka ishara ne cewa annabi zai bar garin makka zai dawo madina sannan a ciki za ka ga allah maɗaukakin sarki yana cewa wato ya ibadi ya ibadi ɗin lazina amanu ya ku bayi na waɗanda kuka yi imani inna ardi a ƙasa ta tana da yalwa tana da faɗi a iya ya fa abu ni kaɗai za ku bauta ma menene ma'anan cewa inna ardi a ƙasa na da faɗi saboda in an takura musu an hana su addini a makka su bar ta makkan su yi madina hmm. sannan za ka ga Allah bai gama maganar sura ba sai da ce wa annabi wa ka ayyin min dabbatu dabba nawa ne a doron kasa in ji Allah madaukakin sarki la ta hamdu rizqa Allah hawa wa kuma kuma samiul alim Allah ya ce musu dabba nawa ne a doron kasa gashi tana tafiya amma ba ɗauke take da arziki kuma Allah ke azurta ta da rayuwa Allah ya ce musu Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ne zai muku arziki da kuma ita dabbar naka dan kun bar maka kun tafi Madina abinda kuka rasa na arziki a nan ba shi ne sa amfani na Allah ba zai ba ku arziki ba na'am kallo ko a gurguje sarki menene dalilin da ya haifar da munafunci ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Madina kafin ya ji ya tura musu Abdul Umayr da abdullahi bin umar maktum sun yi sun karantar da mutane ya samu akwai kabilu guda biyar akwai banin kainuka akwai banin nadir ka gane akwai banu kuraiza wayannan yahudu ne sannan akwai ausu akwai khazar wayannan larabawa ne ko da annabi na ji ya samu ana ƙoƙarin a nada abdullahi bin ubay bin salim zai zama shugaban bangarorin biyu ausu da khazar annabi yana zuwa sai maganan na ashe sai ya sha ruwa tunda annabi ya ruwa dai yana sauraron wani mutum da aka maganan shugabancin shi ya sha ruwa sosai da ba zai iya fito ya faɗa da annabi gaba da gaba ba shi ya sa kaga qur'ani dukkan ayoyin jihadi da yaƙi. ba su sauka a makka ba a madina suka sauka don manzon Allah a makka ba a tsoraci bane shi amma a madina a suratun shi hmm. to sai abdullahi bin ubay bin salul ya shiga addinin musulunci ba dan ya musuluncin ba dan ya kawo ma addinin musuluncin matsala wannan fa daga nan ne kamar da in munafunci ya fara ba hmm. amma su in ka kalla za ka ga musabban fa da suka fara addini da annabi tun daga marhala ta farko da cikin wahala addinin da su aka sha su suke ɗauka su ne munafukai lamba ta ɗaya za hmm. ka duk sanda kaji suna maganan a cikin sahabbai a gurin munafukai ka ga ayoyin da suke maganan munafukai su za su ɗauko su lafta daban kuma mun sha bayanin min cewa sahabbai daban munafukai daban Ɗan munafiki bai ma zama musulmi ba ballantana ya zama sahabi Ok, Shi za ba ba wayan da suka zama musulmai suke tare da annabi da suka munafunci annabi kenan babu ba samun wannan. in dai sahabi ne da ma'anar da malamai ke magana wanda ya haɗu da annabi ya yi imani da shi mutu akan imani ba za ka samu wannan ba munafiki daban da ma sahabi daban kuma wanda suka fara zagin sahabin annabi a madina munafikan ne su ne Allah ya ce wa ke da qarai Allah ya ce wa ke da lahum aminu kama a amanan nasu in an ce musu ku zo ku imani kamar yadda mutane suka imani ana nufin sahabai. za su ce kalu a nu'minu kama amana suka haru ya za a yi imani kamar da wawaye suka imani su suka fara zagin sabon a madina ai munafukan. da ka duk wanda ka ga a tilasta zagin sabon ne to ɗauke shi to yashi shi ma cikin su hmm. ok su munafikan su Allah ya ce ya kuru na suna cewa da ɗan raja'ana ilal madina idan muka dawo cikin gari da ya kuri jannan a azu min hal azal sai masu izza sun fitar da kaskantattu su suka fara faɗa sa abu haka haka duwan wanda ka gan shi yana zagin sa abun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi jika ne na wayancan munafikan wallahi wannan shi ne to ka ga yanzu mutane sun fahimci yadda matsalar take haka munafunci a wancan lokacin shi ne mutum ya bayyana musulunci a baki ya koyan kafirci a zuciyarsa shi yasa kaga Allah ya ce idza ja'a kal munafiquna kuma munafikai suka zo maka karu suka ce na shahadu innaka la rasulullah ni shi da kai manzon Allah ne sai Allah ya ce musu wallahu ya alamu innaka la rasuluhu amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shida munafikai ƙarya suke ittakazu sun da ita wannan rantsuwan ne zaman musu garkuwar da sai su amfani da ita wasaddin an sabilillah sai su kange mutane daga tafarkin Allah sai Allah ya ce inna Musa sa'a ma ya ya'malun abin da suke yayi muni hmm. sai ce zalika bi annahum amanu wannan ya faru saboda sun yi imani a ina suka imani hmm. zalika bi annahum amanu amanu ina kenan suka yi maka ko madina a baki a baki a baki a baki ba a zuci ba sun makafaru sannan suka kafar kafirci a ina a zuciya Ok, sun imani a baki suka kafirce a zuciya. Sun imani a baki. Na'am. Bakin na faɗin musulunci amma zuciya ba ke da musulunci ba. Na'am. Shi yasa Allah ya ce faɗin bi a ala qulubihim kum la yaqulun. Da haka Allah ya faɗa a suratu Ali Imran yace yaquluna bi alsinatihim suna faɗa da harshen su malin su fi qulubihim abinda ba shi bane a cikin zukatan su na'am nan fa ne munafikai ba hmm. ka lura na'am to sai su ɗauko ayoyin munafikai sai su ɗora a kan kuma ƙur'ani na ya bambanta su to wannan kaga wannan kenan hmm. to mu tafi cikin maganganun da ya kawo hadisi a cikin littafinsu ne wanda su matsalarsa ta sha ba a cikin usul kafi babu littilafin hadisi in ba ba ya ce sai na ya kafa mutane gida hudu ko eh. akwai wanda yake munafiki akwai wanda yake kaza kaza to ka tafi cikin littafin su usul kafi a wannan babin dai ka wannan hadisi ka ga an masud bin halin kala yake kuntu da abi abdullahi na cewa wa imam jafaru sale ma bali as'aluka an masalati me yasa faru zan tambaye ka akan mas'ala ki tibu ne fiha bil jawabi sai ka gane amsa da wata amsa thumma jibu ka zairi jibu tujibu fiha bil jawabi hakan sannan wani yanzu. shi ma ya tambaye ka sannan ka sake shi amsa da wani jawabin ba irin wanda ka bani amsa ba A قال السائل إمام جعفر السادي يقول jibun نجيب الناس على الزيادة والنقصان ai mu muna amsawa mutane ne wani abin wajen ba da fatawa mu rage wani abin mu kara kala sai na ce kuntu sai na ce fa birni an sala ashabi rasulillahi to ba ni labari akan sahabban manzon Allah mana kada ku ala muhammadin am kazabu shin sun yi wa annabi gaskiya ko sun wa annabi karya kala sai ce bal sadaku wallahi sahabban annabi sun wa annabi gaskiya kala kuntu sai na ce fa ma balahum ikhtalafu to me yasa suke yin sabani fa kala sai yake ce a ta alamu annar rajula baka san cewa mutum makana ya ce rasulullahi yana zuwa wajen annabi fa yas'aluhu anil mas'ala sai an yi tambayi annabi akan wata mas'ala fa hu fi hadhihi jawabi sai annabi ya bashi amsa da wani jawabin thumma yujibuhu ba'da zalika ma yansaku zalika al-jawab sannan daga ba sai annabi ya sake amsawa hmm. akan irin wannan matsalar da an da jawabin da an shafe jawabin da ya bada amsa misali yanzu dan eh. je barin karasa wannan da ban biyu sallah masha Allah zaka zaka zo kawa annabi tambaya akan wani abu yanzu ya baka amsa ko na'am daga baya abin da kai ka zo kai annabi tambaya akan shi an shafe hukuncin wannan abin kai baka sani ba hmm. yake cewa to ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسق ذلك الجواب tambayar da kai ka zo kai annabi yanzu idan aka amsa daga ba wani hukunci ya sauka an shafe wannan hukuncin kaga tun an shafe wannan hukuncin kai abin da ka sani wannan hukunci ne tabbatacce amma yanzu wani jawabi ya an shafa wannan hukunci sai ya ce fa na sakatul ahadithu ba'daha ba'dan to daga nan sai aka zanga sai ka ga wannan hadisin ya yanzu hukuncin ya tabbata amma da gaba an kawo hukunci ya shafa hukuncin wannan hadisin mhm. amma menene muhallin shahid shi ne an tambayi Jafaru Sadiq sadaku ala Muhammadin an kada umfitin bal sadaku wallahi sabon annabi sun yi gaskiya ga manzon Allah ba su masa ƙarya ba ka lura wannan fa a cikin littafin su hmm. to bari in je in yi sallah in dawo masha Allah yawa ina fatan waɗanda suke biye da mu suna fahimta shi sa nake maka wannan halka hmm. idan za a yi karatu ko za a iya ɗaukar halka hudu irin wannan ana tattauna matsalolin da ya zo faɗa a nan wajen. Masha Allah, masha Allah. To jama'a, ah, eh, malam zai sallah ya dawo a kan wannan ah, tattaunawa da ake yi ah, to wai raddi ne zuwa ga sallah na 'yan shi'a to ina gani har yanzu ba mu sauka kan topic din sosai ba amma malam ya fara bubbugawa inda wai tun farko kamin mu zo mu sauka kan da performance kan da malam ya perform kan da malam ismail alkwarni ya perform mana kan da aka yi sallah kan da su yan ci a ke sallah yadda su yan shi'a suke sallah saboda eh, malam ismail alkwarni ya perform mana amma mara su da suna wai ya fara bugawa tun farko tun farko tun crash kanda shi mala ismail ya fara to mala su da suna ya fara mana tun farko tun kanda shi mala ismail ya nuna suna karban addini a wurin sahabbai kaza kaza kaza kaza kaza kaza domin kan abin ya shige mana duhu to na ga dai wani dan wani ta dan wasa ya wasa kan barin baka stika dake ba ku shiga babu tambaya ba sannan amma tunda ba malam za mu dan tattauna kuma zai yi bugu wanshi mu dan tattauna ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na'am kola sunan garga naki kira suna na isa daga nijar samala isa daga nijar muna jinka yawa sarki ina gaida da ina gaida malam muna amsa malam ya tashi sallah hmm. shi wannan abubuwan da ya zo ya tattauna malam Ismail Muna hmm. godiya kwarai da gaske da malam da ya zo da mana komi da komi mana sunna sunna hmm. Na'am abin sosai ma ya sa mana shubuha ya ce sallar mu da muke yi amin ma ba ta ciki sallar mu gaba ɗaya ma ba daidai ba ce. Na'am. saboda haka ina gaida malam ina gaida ka mun gode sarki Allah ya taimaka Allah ya bada masha Allah mun gode sosai mun gode assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ah, Baba Isa, Baba Isa kana kan live. <laughs> eh to na ji na gode sosai da na kano clinic da dai shi malamin ne zuwa ala kulli hal dai masha Allah baba Isa shi ne eh na gode to shi na yi na yi magana kan mutumin da aka yin nan bismillah mala muna jin ka ba ma na ji muna jin ka eh abin da nake gani kaman eh kaman kafin kaman shi raddi kan zuwa ga malam Ismail kullu ba ka nan bane eh haka ne hujja kuma abin da mara kuma kuka nemi a wurin shi shi ne kama zai bayani sallan sallan ya sallan ku sai ku kai bayanin sallan sallan wiki ya fi da shi ayoyi da hadisai ya abin da ya ayyada shi ya ya ba kabin da shi ya awon shi to abin da za so kuma ya kuma kasance kan wannan abin da zai tabbatar ka sallama. mu kuma sofa kan da wannan shi malamin da ya zo ya shiga cikin kan munafikai bayanin munafikai ya karanta ayi barkata ya shiga cikin shanin kun Ya kaza kaza kaza ya shiga cikin muawiya ya shiga nan ga sannan maudu'un nan tabbatar shi maudu'un nan ya malam ya tabbatar da shi sallan wani wannan ya bambanta da sallan sunnawa shi mare shi mare asali sunna abin da muka yi mai an ce raddi cikin larabanci ba ta cikin hausa ba ni ba da wasu ba da amma dai an ce raddi cikin larabanci ma nan shi abin ne wanda ya zo tabbatar ne sai za ka zo ka rusa za ka zo ka eh, rusar da shi ka rusar da abin da ya faɗa duka haka ne kan cikin nan Eh. shi eh magana guda guda da kai muke wato malam sai suna raddi na raddi ya kamata ya zo rusa duk abin da eh, malam eh, Ismail ya faɗa kenan ba da duka ba kai na sallan na ne ya sallan shi'awa ne da ai okay da da ya ne shi malami da ayoyin da ya tabbatar da sallolin da malis ya tabbatar da hadisai da ya tabbatar ya sadi amma ya zo ya shiga cikin maudu'in na mulakatai ya fita wurin ya jiga shiga cikin kyanin kun da maka da ayoyi kuma abin da ka gani in ka duba maganin suna mm. ba a sha ne ilu ba ne saboda an ce in kama an ce kama a ayoyi ko kama an ce kama musabaka Kur'ani shi zo na jihar ayoyi da shi dai kasat amma ba mu musabaka bane ko da aya guda ka je ka aya guda malan shi ya yayi ma ma ma na'am zan fatara zan fatara aya guda kawai inda ka kai su su su sunna suna da kasar kan da aya kuma muna ko muna muna da kasar kan kan kowace aya idan ne ka ga aya da ya ka ka ka da abu guda ka ne Qur'ani kana Allah ka ne Qur'ani saboda ma'ana aya guda ina ina zuwa sosai wato mana sai eh, son jin eh, aya yana son jin aya ba ba da naka wato abin da ya kamata ya zo ya karanta eh, abin da ya kamata yi ya fada muna amma ya yi aya daban daban daban daban da yawa yana son karanta aya kwarai kan abin da ya kamata ya zo muna shi eh, in practicals mu gani kenan ko abin abin da ke shi idan kamar ya ja da aya guda ya fasara shi shi ya fara fasara shi daban zan za mu diketi kan wannan aya guda ba mu kare ba ranar guda ashirin sai ka da ka ji mamari da ya aika da ya aika ibn abbas zai ya ya karanta da su yan hawari hmm. ya ce musulun ya ce je wurin nan kada da ayoyi kada kada kada kuma da su da kan ayoyi saboda aya guda da ina da batini yana zahiri in ya in shi in ya shi aya guda ya tabbatar da hadin da su su ne su da wannan ayoyi su da wani da a ah, ina zuwa aya aya duka yana da zahiri yana da batiri aya babu shakka

in ba ka nan ba sallan ku duka muka yi sallan ne wanda abinda shi abinda kenan ga wannan shi ne sallan mu da sallan manzo Allah sallan shi ne sallah abin ga yanzu kai maka zai kai karta ma sallan sallan abin da malam sai ba haka nan bai amma ka shiga amma ka shiga wani na mawdu'a kuma shi duk abin ne kawo duka ya munafikai ne mana da ra'ayi daban shi mana kai ne zo ya tabbatar da shi kamar turin shan gabin na shi ke yake tabbatar ala kulli hal sai sai ya kuma shi dingan na barnamijin nan wannan su tafi lasu na kuma ce a kar ya yi shani zama shani ilimi a shani a zuwa yin magana ta kawai kuma kan na ko dai me kace da nace kuma shin ma ko dai oji oji ko kaji ba da kyau na'am shin ya ya rabu kan abin nan malu Ismail ya tabbatar don Allah ya kuma kallon da kasa da ni ya yi wato an shi nake jingiri na shiru na jin wato abin da malata da su na zo karanta a nan ban gane ba sai ka sake maimaita wato da ya dawo ma abin da nake da shimala ya kana jini ne babu ita ke malanna mu yanka abin na ina ce raddi abu ka abu kuma in an ba shi da zai gwada sallar shi'awa ya zo ya gwada sallar shi'awa na ayyubin ayoyi sallar shi'awa da ayoyi da hadisi cikin kasan ku cikin da sunawa yanzu kai malam malam aka bin ya suna ya suna Najeriya muna da muna da muna mun gode maka baba Isa mun gode maka malam ya dawo mun gode maka bar malam ya ci gaba mun gode malam ya dawo ya ci gaba bari ya ci gaba mun gode mun gode maka sosai to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ah malam ya dawo baba Isa ya da ya zo malam ah da malam ya kamata malam raddi ya nuna mana ya mana practical da yawa amma malam ya zo yana ta jan aya malam na son jan aya kwarai cikin malam malam kana son jan aya kwarai wallahi malam kana son jan aya ya kamata ka muna shi practical ka gwada mana kan da malam Ismail ya zo ya gwada mana amma ka zo kana ta jan aya malam idan ka muna practical da ya fi malam to bismillah malam amma malam malam ka min kai magana da imamin europe sheikh abdurrashid ina ga yana kira bari mu duke shi kamin mai ci gaba to bismillah eh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sheikh malam abdurrashid wa alaikum assalam Allah ne kuma salam wa rahmatullahi wa barakatuh na Allah Allah taimake ka malam abdurrashid tare da kai wallahi da na sun ce ma ko sana maka ne shi ne oh Allah kiyaye ah bagana ce malam gashi nan ya kamata mu dauke ga ya hakuri ya hakuri ya dan da shekhe Ismail zai zo mun na fara tambaya mun yi kawai gaskiya ne na kawai kun farko kun farkon program har aka kare ba ka da kan telefon na wallahi kai hakuri ko su ya shigo ne ban gani ba wallahi ban gani kai hakuri kai hakuri domin na farko din na gada shekha ta sunna Allah ya kiyaye shi da bamu Wani da Allah ba su lafiya. Amin. Ya kara mai hazaka da ababen da yake tattar da ranmu kan wanga. Amin. Amin. na farko maganan da su dawo da ya sauke shi ta ba eh yi isa da abin da ismail ya zo yi na su mutum eh abin da sai shi yake kwandamin nan eh, domin ka kila ismail mun kai one awa. Ya yi kai shehu zuwa one awa da shiga sun program da zai yi haka ne yanzu da Ismail da da malamin shi yake maradi ke da shi da kanshi. Eh, sannan na biyu kuma ranar nan hmm. akwai wani tambayar da zan yi min hmm. da wannan tambayar na da shi wanga malamin da ya shigo ga da hmm. zai yi da zai zai yi wanga maganganu saboda in kai ka ce kamar in ka ce kamar sallan da muke yi ba sallan ba sallan da annabi ya zo yi bane sai sai dina ali kuma bayan mutuwa annabi sai na ali ya bi sai dina abubakar sallah wa iyazu billahi mafi da sallah sai dina abubakar mutu yi ah? yanzu sai da ali ya fi sai da bakar sallah bayan bayan masha Allah sannan kuma sallolin da sai na al'ummar yayi sai na ali ya ta bayan na'am da sallah na'am da wanda sallolin da suka Allah bai kuri ba kenan sai na ali hmm. ya kuma bi sai na Usman sallah Hali har yanzu sai na Usman ya yi shekaru da yawa sosai kusan shekaru kuma yana ina cin wanda sarauta wanga

ka yi hakuri wallahi ne sai cikin maganganun shi suna yawan cewa kamar ga su nake sahaban sun yi karya su hadisin da su suke aiki da su ba ta irin hadisin da sahabai ke aiki da su ya yanzu in dai za mu tambaya na biyu kuma ne shi ne lokacin annabi akwai yan shi'a oh, o zamanin annabi akwai yan shi'a masha <laughs> na'am na'am hankalin mu ya bamu ne hadisin da ake aiki da shirka wayanda suka gan annabi yayi abin da suka ga annabi ya yi hmm. aka yi gaban shi biyan magana ba shi da kai shi yayi sa'annan kuma ya fadi wannan shine hadisai duka yanzu nasu suka samu nasu hujjojin da su suka tsayawa kai suke kallon abin da sahabai su suka yi rayuwa da annabi suka ga da annabi yayi suka yi abu annabi ya tabbatar da shi yanzu nasu waɗanda suka zo bayan na suna su ne gaskiya waɗanda su suka annabi na yi da suka rayuwa da annabi annabi ya aure su ya hmm. auratar da su ya rayuwa da su ya ci abinci da su suna su ne tsaya na'am na'am na'am na'am na'am malam ta yi tambaya mai kyau ta yi tambaya wala su da suna yana tare da su tsaron nan na na tsaya ya e, shigo cikin program amma na kowane na kowane na kowane su ba ka. ya hakuri shi ya hakuri na wallahi muna enjoy masu amfani shi ya da suna wanda Allah ya kiyaye su ya samu sannan sai kuma wanda da Allah ya kiyaye da biya mata bukaci amin da muna suke biya mana bukaci amin shi ne amin shi ne to jama'a wanda kun ji muryar shi limami ne na Europe na Europe daga Spain ce limami ne daga wurin mala abdurrashid to shak mala mala ya zo ya yi tambayoyi shi shi ba nan sau muna jin ka mala sadu suna bismillah shi wannan shi da wanda ya fara magana kafin abin nan eh baba isa ya ce wani sama'ila ya zo ya kawo ya amma ina ganin inda zai yi adalci ai maganganun da nake Sama'ila da ya zo da zai nuna muku shi a sallar shi'a ne. Ai bai wuce a cikin minti biyu da muku bayani kawai ce da yadda shi'a suke. Na'am. Na'am. Jawabai ya yi. Kada ku inda ya yi jawabai kafin ya faɗi sallar. Mu ma akwai buƙatar jawaban da in muna da amsa mu ci wani abu. Amma mu sallar ma'aikowa ya san a fili take. To, na'am. yadda muke yin ta saboda haka su da suka zo da sabanin tamu ai shine dalilin da yasa aka bukaci mai bayani wannan kenan sana abu na biyu wanda suke kwamfiyar cewa ina yawan jin ayin qur'ani hmm. wallahi musamman malamin shi'a wallahi tallahi suna da matsala mafi yawancin su masu iya karatun qur'ani ba shehu don Allah yanzu barin tura maka wani bidiyo akwai ɗaya daga cikin malaman su ana ce masa Ahmadu Imami tattaunawa yake yi da kirista yana da abin bakin ciki yana musulmi abin bakin ciki yana da awar musulunci tana kirista ita take gyara maka karatun qur'ani zan tura maka bidiyon don Allah ka san shi eh tura maka bidiyon ka san shi to shehu bidiyon nan yana tura maka sannan dan munafincin da suke tuhumar mutane ne shi a cikin littafinsa aka kawo daga al'imam abu abdullahi shi ne jafar sari wanda littafi ne shi ne rijal mutashi a shafi na 253 da shafi na 254 wannan malamin shi wannan malamin shi'a ne shi malamin shi'a ne kun na gani kaga kirista ce yake tattaunawa da ta amma abu ita take gyara na karatun Qur'ani. يستشهد شهيدين من رجال ربما هنا رجلين ورجل وامرأتان مما ترضون الشهادة أي أما بالمسيحية شهادة المرأة تساوي ثمانية شوف شوف لا ما في شهادة للمرأة كمل الآية كمل الآية كمل الآية مال مال البقرة كمل آية البقرة شرط بحسب القرآن الفقراء سوء اللي يسرون القراءة والشهادة كملها كملها أنت كم أنت محافظة لا انا في القرآن تفضلي هذا القرآن الكريم اقراها الآية الكريم بدي أشرح في القرآن 6400 آية 6330 آية،, آية محافظة البوذيين قبل شوي كنت عم بعمل حالة تحفظ الهندوس البوذيين القرآن كانك حافظه لكن مو حفظ قاري وعرف المعلومة اختي الكريمة لكن مو حفظ الآن أقرأ لك الآية كاملة لحظة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم بس أطلع أنه وين في سورة البقرة يا مضبوط الآية كاملة يا شيخ للأسف عم تتهرب من المواضيع بهي الطريقة يا شيخ يعني كم هي الآية بشوفك عم تقول لي كم هي بروح حاطط أنا ما فهمت خلص المرأة معروفة بالإسلام المرأة ناقصة عقل شهادتها بشهادة يمكن كان فعلا يعتبر رجل الشهر لا انت تعمل يعني انك ترجع تعيد ال ال ال اعرف اعرف اعرف اعرف انه هو الامر كان كان صار فيها ولا اثنين واربعة ما يكما تستاش السيافة تراولنا فاسونا سنة تستير السيو كتير بالبحث يلا حابب تختم القرآن هلا معنا لا دقيق بس اطلع لا لا ما حافظ القرآن انت المفروض تكمليها الى خير فشهادة احدهما بس عيدي لي الآية من البداية انا كملت اياها عيدي لي من البداية انا كملت محمد Allah masu kira kuma kira ba mu ba mu kawai kira ba da Allah أهلكم من يكون رجلين ورجل هم رأسان ممن ترضون من الشهداء كملا أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى دوات أمان ما لا كونفيوز ما تشاهدكم مع كريستان دوات كده كسان قرآن أسنا ودا ممالا إنا قرآن هل أمان إيه تعالى وانا بلغم يا كباتو والله يا كباتو كوة تاشي صياح hey hey krista Allah shi zama da gaba. za ka ji da'iman suna maimaita cewa annabi ya ce tare da su kuma su na bar muku abubuwa guda biyu in kun rike su ba har sai maka kitaban lahi wa ikirati ka tsaya aka suka bari littafin Allah ya ce zarta a hannun shi yanzu wannan ba abun fakin ciki ba ne sarki a ce kana musulmi kana da aure musulunci a guda kan dubin da kirista hmm. wai kana neman agajin ta gyara maka karatun kurani <laughs> shehu me ya kai shi ba, me ya kai shi wannan me ya kai shi kuma shi kirista <laughs> eh, ba ba shawara kirki ba ba ba shawara ba kai wallahi ba da inda ina son zan tura maka maganan kamalul haidari hmm. da yake faɗa cewa mafi yawancin malaman shi'a za ka ga mutum ya kai matakin mutum ji a shi'a amma bai iya karatun ƙur'ani ba abin ba shi annabi ya bar mana wasiya biyu ya ce ƙur'ani da ahalul baiti ya Allah sarki idan kafin yanzu mahaifinka ya bar duniya sai ya bar maka wasiya akan mahaifiyarsa da kuma kanwaka kaga an wasiyar mahaifiyarsa ta fi girma akan kan sama da kanwaka ko na'am na'am sosai idan ka kiyaye wasiyarsa akan mahaifiyarsa na'am wacce ita ce mafi girma to za ka iya kiyaye wasiyarsa akan kanwaka hmm, idan ka tozarta wasiyarsa akan mahaifiyarka hmm. mahaifiyarsa ka tozarta wasiyar kanwaka ita ta fi sauki na'am to annabi ya bar mana abu biyu yace ga qur'ani su ahlul baiti gayar abin da ke cikin hadisan annabi wasiya ya mana mu kula da hakkin su to sai ya zamanto mafi yawancin dai shi a karatun qur'ani ba su iya ba da mu da muka rike qur'anin muka kula da wasiyar annabi akan qur'ani waye zai kula da wasiyar annabi akan ahlul baiti shi cewa ɗan shi'a ko karatun qur'ani ba su iya ba. Wal aina ne na faɗa ba in kana buƙatar shi ma in turo bidiyon ka kunna babban malamin shi'a na duniya mai bakin rawan shi yake faɗar wannan maganan yace mafi yawancin yan shi'a malaman su kuka da qur'ani ba su iya ba sashen shi mai suke duwa mai suke fasara ne to suke ba ma ka shagaltu a zagin wanda bai kamata ka zage shi ba za ka isa karatun qur'ani Ok. ka shagaltu da sai ka tsakuro aibin sahabi ka ce mutumin banza ne hmm. yaya Allah zai baka kai abin da ya kamata na'am Wai abin jimar ka duba da kyau ka gani bai iya karatun da. <laughs> Wato, an zama so da iya karatun Kurani ba. Wallahi ba wasa ba ne. Tun wanda ya san shi ya san bai iya karatun Kurani ba. Abu Jabbar ba. Zai da hazu, zai da kudin dai a karatun Kurani ne. Amma a rabu na wake-wake da zafin mutane yana da rabo akan wannan. Wato madawa ne. Eh, ma'aikwarai. Eh, <laughs> in dai wajen waƙoƙi ne kan da zagin mutane kan yana da rabu a kai shi wato mana da jama'a ta shi ba mada ne wato shi ba sha'iri ne ke kaga wannan ba abin bakin ciki ne sarki a ce kana da awar musulunci ka zo za ka tattauna da kirista wai ita take maka gyaran karatun qur'ani na'am wannan ba abin bakin ciki ba ne hmm. Ni ya gaskiya ba mamaki eh? da kamar ba wanda suka ba shi shawara da ita nan da da ya samu ɗalibin shi ma amma shi da kashi da aka bayyana jin nan ban ji daɗi ba ban san shi ba da amma ban ji daɗi ba krista haka ne yana cikin manyan ne su inda suka tsayi wajen ba hmm. addinin shi'a eh, da an samu wata mace da an samu wata mace a barta da su ko da haya amma shi namiji dai wanda ba shi shawarar nan dai gaskiya ban ji daɗi ba ban san shi ba dai amma ban ji dadi ba da ta yi masa wallah ta bari ya yi confuse gaskiya ban ji dadi ba eh ta bari ya yi confuse sosai kana ganin ta ta bari ya birkici ya ya falasa ya falasa ko eh wata gyara ba na to yanzu dai kaji shi yasa da kaga in nazo ina jan ayoyin Qur'ani sai hankalin su ya tashi to yanzu a mutum gaba ta gaba banda wannan na so a ce na duba bidiyon da shi kamalu da haidari sai daga cikin manyan malaman su na turo maka kasa mm. don mutane su gane cewa ba sani ke musu ba cewa maganin da na faɗa na ce mafi yawancin su karatun kokani ba su iya ba eh, ba yau kaga nan abin da ya sa suka damu wasu suka damu a nan suna ganin wai a da aje direct to the topic kamar kan da malam Ismail Alkwarne shi ya zo sarki ba da ba ok gaskiya ya yi ya yi ta'alikinsa sosai ya yi bayanai kai awa ɗaya ma yana amma na ta idan muka zo muka yi shiru kun abin da ya ba ba mu ce dalili ne watakila duk abin da ya karanta a littafin sunna ya zama gaskiya ne haka abin yake gaskiya ne okay okay okay okay na fahimta mun fahimta jama'a kun fahimta kun fahimta hikiman mana aka yi shi ma da ya zo ai ba zuwa kawai ya ce bari ya masu mutane sallar a ma na'am cewa zai kawo dalili a littafi na'am haka da kuma kawo dalili a littafi da ya shiga ai yace sabon annabi akwai jahilai akwai munafikai a ciki sosai sosai shi kenan kuma sai mun zo sai mun saboda ni kuma na zama ban san abin da nake ba sai ba zan kawai musallama mai cewa cikin sabon annaba a kuma na munafukai sai ya tafi a haka ai ga bai yi Ka ga bai yi to yanzu a bari da Allah in dai ba ya ka damu ba a ban damu ba shehu bari in duba an gani ko Allah ya sa bari in duba da Allah bidiyon nan wanda nake so in ɗauko na shi kama mai hankali. Na matan ga ni a biya ba matan ga. Ma shan wani gari ne wani gari ne. A su da suke eh, eh, eh, shi wannan Ahmadu ne ya midan ai ana tattaunawa da shi. A shi sananne ne wannan mutumin. Sananne ne a ai a duniyar wanda suke ba ai shi a kariya wajen dubbe ɗinsu da ahli sunna da larabci sananne ne ai. ah a mistake can not take correct da yayi cikin Qur'ani cikin Qur'ani eh mistake ce kenan take cikin Qur'ani يساوي شهادة غير واحد بالإسلام بسورة البقرة اثنين جدين اثنين ثانيين واستشهدوا شهيدين من رجال ربما عفوا هنا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون الشهادة أي أما بالمسيحية شهادة وين العراق؟ وين العراق؟ وين العراق؟ wai daga iraq eh, na so a ce na ga bidiyon kamalu da haidari hmm. amma ba komai zan duba shi da gaba idan wata munasaba zan sa mutane su ji yana faɗa cewa mafi muhimmanci cikin malaman shi a kun karatun ƙwa'ani ba su ke yi ba hmm. to yanzu mu dawo kan karatun mu abin da yake turo masahabban annaba da su ne munafanci ya tafi littafin suke littafin kishi a shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗari biyu da hamsin da hudu al'imamu jafaru sadiq a littafinsa aka ruwaito ya ce ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala ayatan fil munafiqina Allah bai taɓa sauka da wata aya akan munafikai ma illa wa hiya fi mannin tasmentayn wa tashayyu sai kaga ayat ta dace ta da wanda yake da awar cewa dan shi'a ne na'am ka gane abin da take nufi na'am a littafin su aka ce Jafaru Sadiq ya ce hmm. duk wata aya da Allah ya sauko a Qur'ani akan munafikai hmm. to in kana so ka ga wanda aya ta dace da shi ka tafi kan shi na'am duk shak Umar wai ba haka bane su suna da karatun Qur'ani su sai ba gaskiya bane an ce shi ba a to ai magana da yanzu wannan abin da na zo na kunna na'am ƙarya ne to wannan abin ya faru ko bai faru ba na'am na'am na'am na'am na'am kuma in ka sacin yanzu kasa a wajen imami za ka ga munazarorin shi jewa da ahli sunna shi wannan shi wannan ba ko wannan mutum shi wannan din eh sannan magana da nake nan sa ta kamalu ai gari ai ba ƙarya bane akwai ta kawai yanzu ban san abin zai zo bane kwatsam amma wani karatun ya don suna buƙatar in sa su ji maganar da ya faɗa malamin shi'a ne babba mai bakin rawani a wannan zamanin shi ya faɗa yake da yawa daga cikin malamin shi'a ba su iya karatun ƙur'ani ba hmm. na'am wannan kenan to cikin maganganun da ya faɗa mu tafi yake faɗa cewa a sayyidina ali ya faɗa cewa sahabbai suna bin son zuciya ko kuma ya faɗa cewa mutum sai ya faɗa sahabi sai ya faɗa son zuciya har ya ce umar ya faɗa wa bani ya ce za ku makantar da addini hmm. wannan magana ya yi ta wanda ga ya kamata ya kawo wannan magana a ina umar ita wannan magana kenan Sau da haka a Umar umayya kabila ce dangi ne kamar yadda ake dangi daga cikin larabawa usman yana cikin su abu safiyan yana cikin mu'awiya yana cikin ummu habiba matar annabi muhammad tana cikin su sannan yake cewa ahli sunna sun ce suna karɓar addininsa daga sahabbai sahabbai kuma sun aikata bid'a wannan magana ya yi ta a wajen minti ashirin da bakwai da yake maganganu hmm. saboda haka tun da mun ce muna karɓar addini daga sahabbai babu makawa kuma dole ne mu zama ƙasashe haka ya faɗa haka ya faɗa ya ce dole mu zama ƙasashe wanda na ba shi amsa a baya cewa muna karɓar addini daga sahabbai ne don Allah ne ya ce a ba hanyar su idan Allah ne zai yi umarni ya ci ka ba hanya ita ce ta shi kenan wannan ɓatar duk da Allah zai umarni ya ci a bita domin ya da ita wannan shi ne sannan ya kawo maganan alwalan abu hukaiya idan za ka iya tunawa ka lura ya ce abu hukaiya ya saɓa wa alwalarsa ta saba wa alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh haka idan zaka iya tunawa eh wa abu da cikin sahihi muslim eh, yana alwala gurra wa ta'jil fil wudu eh yana alwala har ya nan yana alwala ya kawo kafala ya wanke hannunsa na'am na'am ya ya ce yana alwala har ya kawo damtsi na'am an nu'ayyu bin abdullahi eh, al-mujdi yace aiki a ba hurera ya tawadda na ga abu hurera yana alona da gasala waje an fa asbaga lodu ya wanke fuskar sa'i suka alolan kuma yadda hu al-yumna ya yanke sa na dama hatta asara a shiga abu da sai da ya kai wajen ya shiga cikin yanki wannan gaban ثم يده اليسرى asara a في اليد في العد ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه اليمنى hatta asar a fisa asar ya shiga wajen kori ثم غسل رجله اليسرى حتى أسرع في الساق ثم قال سنة سلت رأيت رسول الله ناقع النبي yana yin alaula sai ya ce antum ya ce manzon Allah ya ce antum al-gur al-muhajjalu na yawmal qiyama min islamul wudu ku dai al'umma da za ku zudu kuna hasken gaba saboda tasiri na alwala wannan alaular da kake gani ɗaya daga cikin abin da za a gane al'ummar annaba da shi gobe alkiyama hmm, sai yace to famanista ta aminkum duk wanda ya samu dama a cikin ku falitu da gurrata huwa ta hajilahu to ya tsaraita ɗan gurrasa wannan fahimtar sarki abu huraira shi kaɗai yake da fahimta cikin sahabbai na'am kana fahimta na'am ba aiki ba ne na dukkan sahabbai shi kuma abin da yake nunawa sahabban dukkan su ne. Na'am. Shi ma Abu Hurairah ina ya samu wannan fahimtar. Shi ne annabi ya ce inda kwalli take kan yaba ga mutum nan zai nuna alamar kwalliya ranar alkiyama. Na'am. Sai ya fahimci nassin kenan in yi alwala ya zo ya wuce nan wayan hannu nan sai kayan zan da ke nan kwalliya ma za a kai masa nan gobe alkiyama. Ok. Ya fahimci wannan? Na'am. To amma shehu annan sunan sallan ba nan yake a yi ba ba zuwa nan a nan sunan yake so in faɗa maka. Eh. Idan nassi ya tabbata daga Allah ko annabi abinda ake dubawa fahimtar nassu me yake nunawa tabbata ya tabbata to me yake nunawa. Ai a aƙidar mu dama mun faɗa mun ce sahabbai ba masu ne bane suna irin kuskure. ka lura shin idan an samu abu hurera shi kaɗai yana da wannan fahimtar cikin su sahabbai sai kuma ka ɗora ta kace duk sahabban annabi ka tafi kuma muna kan kasa okay okay wato abu hurera kawai ke yin wannan amma abu hurera kawai yake da wannan fahimtar shi a tashi fahimtar yana ganin cikin da wato ruwan alwala ya kai maka gobe alkiyama alama ne da za ka tashi da kwalliya mm. sai da mutum in yi wancewa sai bai tsayawa nan sai ya wuce sai ya zo nan na'am Kaluwa, wanda ya wanke kafa bai tsayawa daga ɗan sawu sai ya wuce ya zo wajen kori. Wannan fahimtar al'imam Abu Huraira ne. Na'am. Kaluwa? Na'am. To, idan ka tashi tafiya cikin littafin al'imam Muslim din zaka ka ya kawo babu tablugul hilyati. Babin da ke magana kwalliya tana kaiwa maulini haisu ya bulugul wudu. Inda kalaula take kaiwa. wani shi abin al'imam Abu Huraira. fahimtarsa da ya kawo daga abin hajim ka'ala ya ce kun kalfa abu huraira ina bayan abu huraira wata rana wa huwa ta wadda kulis salati zai yi alaula ɗan yin sallah a kana ya muddu ya dahu a ta duk ɗin yakan tsawaita wanke hannunsa har sai ya kawo wajen kafaɗa da kun da lahu sanar ce masa ya abai hurera ma hada ludu wannan wata irin alola kake yi a tsala sai su ya bani faru an kima hauna yace ya bani saur dama sannan nake a laulan nan kana gani na yace law alimtu annaka haguna ma tawadda'atu hada alwudu kaga wannan alaular dan ku gane fahimtar Abu Hurairah ne bai ma yin ta a gaban mutane kowa ya gani wato yana boyewa ne ya alwalan sa shi kadai bai bai ma yi a gaban mutane kowa ya gani na'am sai ce sami'tu khalili na ji babban masoyi na annabi Muhammad yana cewa ne a bulugul hiliyatu kulliya tana kai wa muruni gobe alkiyama har su yadda lugu rubu shi yasa ni kuma tare fahimtar fahimta nake karawa amma kaga da ya fahimci haka bai ma so ya shigo da fahimtar cikin mutane ta zama fitina sai da mantar shi ya jin kayan shi kafin sai da matsalar take na'am to ya aka yi fahimtar abu hulaira ita take ta zama ɓata ga al'umma sannan yanzu ni da kai irin alwala abu hulaira muke ko mun saba matashi a mun saba matashi mun saba mata shi ka fahimta to shi yasa sabon annabi a ɗaiɗaikun su kowa yana iya fahimtar wani abu wanda zai iya zama abin fahimtar sa ta zama daidai ne fahimtar sa ta zama ba daidai bane wannan ta ita ce fa matsalan fahimtar al'imam Abu Hurairah duk ahli sunnan duniya ba na tsammanin akwai wanda yake yin alola irin yadda Abu Hurairah yanzu yake akwai sarki a ah, sam kai kana yin haka a sab ka gani kaga kai ba ka yin wannan alolan, to tun da ba ka yi ni ba na yi yanzu kaga fahimtar mu yadda shi ma a dogara yana ki fahimci cewa a wannan alolan kuskure ne shi ya sa ake ainihin wato yin ta da da Allah zan duba wani bidiyo yanzu ko Allah zai sa in gan shi in tura maka za ka ga wata alola? wata kila ina ganin tun da kake a duniya ka taɓa ganin wannan alolar ba bari duba yanzu da Allah in ba sauri ake ba binciko bidiyon zan nuna maka wata alola ina ganin tun da kake a duniya wata kila ka taɓa ganin ta kafin in binciko bidiyon a tafi matsala ta gaba ya yi maganan alolar a ya ce ita ma ta saba wa daidai haka al'imamu abu dawud ya kawo shi babu sifatin wudu'in nabi a hadisi na ɗari da ashirin da hudu ba nan ya kawo hadisin ba na'am barin nemo wani bidiyo Allah ban minci ke barin nemo bidiyon ba idan na nemo bidiyon nan alwala ɗan wa ‘yan shiya ne? Eh, alwala ‘yan shiya ce yana so ka ga wata irin alwala ne. Okay. To yana ganin ko kai kanka ba ka taɓa ganin wannan sakar alwala ɗin ba. No, gaskiya ban taɓa ganin kan da suke alwala ba, gaskiya ban taɓa ganin. Eh, wata daga cikin alwala ne akwai su da suke kiran ita wajen alwala ɗin. Wanda ya kamata a ce ka ga ita nuna gaskiya eh, ina so in nemo shi shayi irin eh, wanga baba da yake cikin buwan ɗinka eh? kana duba kana da ya kullum ne sabi duk kana da su abin abin mamaki a ainihin irin wa'annan abubuwan aikafin ba'ushe ce wa ajiya ajiya maganin wata rana oho na'am na'am na'am bawushe ya ce ajiya maganin yin karana hmm. to bane ga shi nan tura maka wani bidiyo yanzu za ka saka mutane za su ga wata alwala sunanta wudu ul'ikimasi eh a nan yana tafiwa hmm. to ni ba a gani na tura maka wani bidiyo kunna shi mutane su ga abuwa ta alola cikin faranti? <laughs> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي نتعلم إن شاء الله الطريقة العملية للوضوء الالتماسي وإحنا عندنا وضوءين إيه؟ وضوء ترتيبي اللي أخذناه مقطع سابق وهو أن نبدأ بغسل الكفين ثم غسل الوجه مرتين ثم اليد اليمنى مرتين ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس والقدمين هذا يسموه وضوء ترتيبي يعني وضوء الالتماسي شنو؟ تدري أنه بعض البيوتات وبعض المساجد وبعض الأضرحة توجد فيها أحواض توجد فيها شنو مولانا أحواض أحواض كبيرة انا ما أريد أتوضأ وضوءا ترتيبيا أريد أتوضأ أريد أتوضأ وضوء التماسي الوضوء الالتماس هذا شنو جديد هذا شنو الوضوء الارتماسي أي الوضوء نويت أن أتوضأ وضوءا ارتماسيا قربة إلى الله سبحانه وتعالى ليكون طاهرا قربة إلى الله سبحانه وتعالى ابدأ بغسل الوجه اغطس وجهي يعني مو هيك اغطس اعني مو اغطس وجهي منين من الاعلى الى الاسفل من الاعلى الى الاسفل اغطس وجهي وين بالماء وبعدين اغطس ايدي اليمنى من المرفق الى الاصابع يسحب من الاعلى اعني الى الاسفل وثاني بعد يسميه من الاعلى الى الاسفل نفس الطريقة هذا يسمونه وضوءا التماسيا ونبدأ به أنا وأنتم إن شاء الله تعالى نويت أن أتوضأ وضوءا سماسيا نويت أن أتوضأ الوضوء السماسي قربة إلى الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ايش اخوان من من الاعلى الى الاسفل هاي طريقه عيدة لكم ان شاء الله هاي غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى ومن جفانا ولا الى اطراف الاصابع بهذه الكيفيه وارفع اليد اليسرى ايضا من المرفق نزولا الى اطراف الاصابع ثم امسح الراس ثم القدمين هذا هو إخواني الوضوء الارتباطي لنا وإياكم إن شاء الله دروس أخرى متتالية بإذن الله راجيا دعاءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه alwalan kenan za a wanke huska ba ana ana tsoma huskan ne a kuma tsoma hannaye biyu yumna da yusra sa'annan kuma a shafa kai a kuma shafa ƙafa shi kenan. wow wow wow wow wow amma shan suna da hujja akan wannan alwalar fayi a'a ayyarin da ya zo sai ka faɗin shi ka kalle shi shi ya yana yin ruku'ul iltimasi ne ba cikin abin da ya soka ba ya nuna maka cewa sahabbai ɗin mai ya zamanto suna da nau'i na tashahhud kala daban-daban in annabi ne koya mai da musu to su ya aka yi suka zama su kansa a lolar tasu ba iri ɗaya ba tun annabi ne koya musu a lolar na'am ka gane wata kila ba ta koya gani wannan a lolar ba a gaskiya Allah ban taba gani ba eh, eh? gaskiya Allah ban taba gani ba ban taba gani ba yanzu bare yanzu da tafi hadisin da ya kawo cikin sunan abi dawud So malam wai in ji malam in ji malam malam abdurrashid wai da ka explain musu sosai saboda wai wasu ba su jin larabci akan abin da ya faɗa eh abin da ya faɗa eh. da kuma ganin sa a aikace ai ya fi faɗin na'am eh da abin da aka gani a aikace ai practically a laulan ai na'am na'am ya ga yadda ya tsoro fuskar sa kawai ya tsoro hannunsa ya tsoro hannunsa ya cire ya shafi kan ya shafi kafa shi ya gama alola Ma'am? ka lura Ma'am? so wannan shi ne biyu ina na kawo wannan dai don mutane su gane cewa abinda muke faɗa wa mutane addinin musulunci da musulmi ke yi ya sha bamban da abin da shi a suke kai kuma wallahi tallahi in ka masa wallahi har bidiyoyi sai na kawo wanda yake tabbatar da cewa alaƙar da shi a suke da ga inda nan yahudu na yin kaza na shi a nan kaza kuma sun yi daidai yahudu da shiya shehu wallahi sai na kawo yahudu da shiya yahuda wallahi tallahi sai na kawo maka an kawo a littafi kuma in kawo maka a aikace yanzu misali inda a ce na san za su wannan magana hmm. bari in tura maka shi wannan kamalu haidari din maganar da yake faɗa yanzu wannan bidiyon me yake faɗa yake cewa abubuwa da dama na yahudanci da waye da waye akwai a su hmm. yace hatta tafsirin da ake gani shi ne mafi ingancin tafsiri hatta tafsirin kunni sai da yi magana a kansa hmm. bari mu gani na san wancan bidiyon ne na ta kokarin in gan shi bai iya gani shi ba <sighs> Gashi nan barin tura maka wannan da Allah, ka sashi mutane su ji. Maganin da shi wannan shi malamin shi ne kamalin haidari shi ne na sa ce raga bidinsa da yake maganin cewa malamansa na shi a basu iya kayan Ƙur'ani ba. Hmm. Amma dai zan nemo bidiyon daga ba, amma tabbas ina da shi. duba a gani na tura maka kunna shi ka ji mai kamalul haidari yake cewa amma malluman shi suna da yawa shi يا منبر الشيعة يا مراجع النجف عنده هذه الأسئلة لكم أنتم الآن تسمون أنفسكم من مراجع الدين بينكم وبين الله أنا عندي تساؤلات أجيبوني عن ماذا عن تساؤلاتي لا إن لم تستطيعوا أن تخرجوا وتتكلموا لأي سبب كان ابعثوا بتلامذتكم الذين ربيتموهم لمدة سبعين وأربعين وسبعين وتسعين سنة في الحوزات العلمية والفضائيات الشيعية موجودة بإمكانكم أن يجيبوا على تساؤلاتي أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية حتى تفسير القمي تقول فإن حتى تفسير القمي الذي هو من أصح الكتب التفسيرية سأثبت لكم عدد الروايات التي نقلت من الطرف الآخر بعنوان أنها تفسير الشيعة الشيخ ba ga abin da yake faɗa kenan cewa abin da yake mawusu na ilimi a gurinsu hatta tafsirin da ake ganin cewa shi ne mafi ingancin tafsiri a wurin shi a tafsirin ummi akwai abin da yake yana da alaƙa da yahudanci akwai majuzanci akwai kaza akwai kaza a ciki hmm. na so a ce na nemo bidiyon nan da yake maganin cewa suna da matsala gurin to bari mu tafi ina so masu tambaya mu ba su dama su tambaya a maganar alaular sai ina mu aure da magana cewa wa ai wa yazid bin abu malik anna da tawadda nasi ya yi alola ga mutane ya ce kama ra'a rasulallahi sawadau kamar yadda ya ga annabi yana yin alola walan ma balaga ra'asa lokacin da ya kai wajen kansa garafa garfatan min ma'i sai ya kamfata kamfata ruwa wa talaqaha bi shimalihi sai ya haɗa ta da hannunsa na hagu hatta wa ta'aha ala wasu rasi sai ya ɗora ruwan a tsakiyar kansa hatta ƙarƙarar ma'u har sai da ruwa ya ɗan kirara auka da ya da ko ya kusa ya kwarara tun ma masa min muqaddimihi ila asiri sannan ya shafa daga ainihin wato gaban kai zuwa baya sannan daga baya ya dawo da shi gaba yana ganin haka ya kawo cewa ita ma alolar sai namu aure ta saba wa alolar annabi wai saboda ya duka kansa da ruwa na'am haka ne na'am na'am to idan ka ɗauki hadisin cewa falan ma balaga ra'asahu garafa garfatan min ma'i wannan garfa ɗin fa ismul marra ne sau ɗaya sau ɗaya dan Allah sarki wanda zai wanke shi idan ya ce a na auya ya wanke kan shi wajen alola dan Allah ɗiba ruwa haka ciki yana wanke maka kai a a bai bai bai saba bai sai wanke maka ba kaga mai hmm. sa yanke hanya da in garba mai marra ne sun ɗaya ba sai dai kuma bai gane larabcin ba ne sannan ɗiɗi guduwan da hannunsa na dama hmm. sai ya haɗa da hannunsa na mai na hagu kaga in ka dubi cikin hadisin za a ce ruwan da ya ɗiba da yana da ɗan yawa ta yadda kansa ya yi ƙamshi shi yasa aka ce wato auka da ya ruwan kamar je ɗan kwararo sun ma masa amin mukaddimi ne ila ma'asiri don Allah idan da a ce wanke kansa ina maganin a ce ya shafi kan daga farko zuwa ƙarshe. Hmm. Ka lura? Da shi sa nace duk abin da zai zo ya karanto a nan gurin. Hmm. Ko da ya jirkita masa ma'ana. Daya? Ko kuma ya ɗauko abu da bai inganta da ya kawo. Shi zai kawo a matsayin dalili. Hmm. Magana ta kusa da ƙarshe da nake so in tsaya a kanta akan wannan gaba a ƙarƙashin wannan ya yi maganan alolan abdullahi ɗan umar idan ba manta ba hmm. wanda ya ce shi ma yana alolar da ya kan yi alola su ya kusan kai kafaɗa ku eh. ya kawo almusannaf fil hadith fil ahadith wal asar da hmm. abubakar bin abi shaiba abdullahi bin muhammad bin ibrahim bin usman a wanda ya rasu jira ɗari biyu da talatin da biyar ya kawo shi a lamba ta ɗari shida da hudu cewa haddasana waki an al-amari an nafi a neman umar annahu kana rubbama talaga bil wudu'i yutahu fi sayfi naga su da wani lokaci yakan yi alwala sai alwalan ya kawo masa cikin akakada to kaga hadisin nan da ya kawo hmm. bai inganta ba saboda a cikin hadisin in ka kalli haddasana waki an umari shi wannan umari din cikakken sunansa shine Abdullahi bin Umar bin Hafs bin Asim idan ka gan shi a cikin isnadin hadisi gabaki dai hadisin sa da inke ne in yana so ya koma cikin littafin at-tarhis zai ga cewa Hafiz Ibn Hajar a cikin al ya ce da ibni saboda wannan ne ya zama kuma a cikin al-tarhis yayin shiru akan sa sannan da shi kaga hadisi ne da bai ma inganta ba yanzu yana kafa hujja da shi dan yana so sai ya ci mutunci sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan fahimtar abu hulaira wata fahimta ta shi shi kadai ta isa ta zama a hukunci ga al'umma ga baki ɗin da su tana cikin fata a lokacin da al'umman ma ba ta aiki da fahimtar abu hulaira na'am na'am na'am na'am na'am na'am sannan ina bin sa bashi kuma da shi duk wani ɗan shi'a da ke saurare na ina kalubalantar sa hmm. ba sai ya zo ba in ya zo sarki ya faɗa maka ya ce maka ga hadisi sahihi a gurin su ga ta'arifinsa to muna kalubalantar sa su kawo mana hadisi ɗaya a bisa sharaɗin karɓar hadisi ingantacci a gurin su wanda ya kalsallasin wanda ya tattara yadda suka sallar annabi take ai shi yasa kaga a ranar ya ta zille zille kawai yana ta ai shi ya riga ya bada a duba cikin tari. saboda wallahi duk hadisin da ya kawo muna ɗaukar shi muka ɗora akan ma'aunin su ba karɓar ilimin hadisi za ka ga hadisin ba zai sha ba don haka abubuwan da na faɗa shi yasa na ce maka na fi kudda kotu sun kusan kai guda ɗari cikin maganganun da ya faɗa mm. to yanzu ya kawo magana ga maganan abu raina sannan ya kara maimaita cewa su suna karɓar addini daga amin baiki da wannan magana da ya faɗa ina kara maimaitawa kariya ne kuma ya kamata yanzu a tattauna da shi ba wa mutane bayani suna ya ahlul baiki kuma ahlul baiki a gurin mu matan annaba na ciki yankin annaba na ciki ƴaƴan manzon Allah na ciki saboda haka wannan maganan ba gaskiya ba ne da haka zan yi kokari in a nan mun ja lokaci mu ɗan mutane dama su dugo su tambaya amma gaskiya ban gama ba daga ƙarshe wanda suke cewa a yi bayani ta baki abin da ya zo ya yi bayani shi kanshi ai za ka biya shi a duniyar shi'a su da suka da wannan fahimta na cewa za a yi kiran sallah a sa a shaɗu anna aliyun waliyun layi na ce su ɗan kaɗan ne da yawa sun taɓa akan cewa shi'ar ne wai take ne amma ba amma ba ya zo ya kawo hadisin karya ya ce wai salmanin farisi a abuzar wai sun karan sallah a gaban annabi da a ranar da ko cewa ashadu anna aliyan waliyullah wannan maganan tatsuniya kawai zai karanta hadisin karya hadisin ba ba gaskiya ba ne na'am wai ashadu anna aliyan ya kaza kaza kaza kaza sai da in completely musulmi na wani addini ne da Shi'a na wani addini ne daban saboda haka ai kaga hatta maganan kumra da ya magana na kawo hadisi a bukari murɗa hadisi ne wanda kumra din nan da ake magana fa ana maganan yadda duwa karama wacce za ka sa a gaban ka kana sallah wanda zai zama to ka ɗauka iya faɗin fuskarka da inda za ka ɗauka tafin hannun ka kai sujjada suna amfani da ita saboda zafin ranar shi ake ce masa kumra Hmm. amma mutumin nan sai ya zo sai ya ɗauki ma'anar wannan ƙasar sai ya bada a cikin abin da ya faɗa ai ya ce a sajjada ko idan Allah wanda suke sauraron mu yanzu su sa kalmar as-sajjada a Google yanzu alifin da si alamun sai sinu a sai jimin sai alifin da ali sai dalu sai ta as-sajjada su sa su gani su ga me zai ba su yanzu hmm. za su gane waye waye wanda shi yana cewa sahabbai makaryata hmm. zai baka sujud zai baka tabar eh, sajada ne yanzu a da mutum ya sa a sajada eh, ya bari zai baka shi an karamin kafet ne kasar da suke yin sujada ne ko zai ba su da duma ne da duma zai baka an karamin kafet din nan dan karamin kafet ne eh, shi ne ba a sajada ba shi ne kuma da kanta da annabi yake yin amfani da shi yin sallah amma sun je sun murda hadisi sun ba shi wannan ma'anar dan sai sun fara aiki da su ta kanna eh na'am na'am na'am mutane su tambaya eh da hanya na mu kowa ya kira eh, in Allah akwai sabon safi Allah ya in Allah da mun shiga next week yasa jama'a hanya na bude kowa zai kira zai iya ya sa zai iya kira yanzu haka idan ma ta tambaya Allah ya so ya yarda to mun samu first caller assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhaji abbas da kasan germany alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwana barka to dan uwana wasu ya barga ina game da abin da muka ga ya faru ubangiji Allah ya mamu dukun amin amin amin amin ke shirya muku irin wayannan magirci ubangiji idan masu shirwa ne Allah ya shirya da su amin amin ko ba masu shirwa ba ne to Allah ga su a to Allah ga su mun basu ba a kokon malami na a sheik Musa Yusuf Asad Sunna Masha Allah yana da Allah ya saka sannan kuma magana da nake so na yi kawai wani tantancin magana ne A akan shi wannan mutumin da ke kira kwarai yau na ji daɗin ka ta da shi wanda ya da so ya ga an ije malamin sa abu ana cimar mutunci idan malam bai iya ba mu mun iya duk wanda ya ce zai mu ma za mu kira mu ciwa mai shi mutunci. Na'am na ya tashi zuwa ya kuskure bakinsa idan ya zo magana ya bar mana wani gargada a cikin maganganunsa. Yana so ya kuma da mutane baya in ya san ya haddace Qur'ani ne ya zo shi ma ya kanta malam da ayoyin Qur'ani. Na'am. Ba su da hadda hasada suke sun ga yasa malam ke gangara cikin alkur'ani yake iyo kanan bi mutum na semin cikin ruwa. Hmm. Shi ne kawai suke hasada su zo su fata mana shuwa. Allah ya saka wa malam da alkhairi muna nan tare da malam Allah ya saka wa Masha Allah na gode na gode na gode To, kola wa ne kara mara ya je sallah ne amma kola za ka kai magana muna jinka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikun salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kora ya suna karga na ke kira abdullahi ke ina yi maka fata alkhairi muna amsawa muna amsawa kola kuma ina gaida malami na sheik malam musa aka bi suna allah ya Allah ya kara mai tsawon rai. Amin, amin, amin, amin, amin. Wallahi, muna jin daɗin karatukan da malam ke yi muna. Masha Allah. Da sunana ne Ahmadu Rufai daga wata. Ahmadu Rufai daga ƙasar Austria, tuwa muna jinka. Eh, a tambayan da nake so yi ba mala shi ne ina jin cikin karfukan shi shi da abin da yan shiya eh. kamar cikin kur'ani akwai wani wurin da ake cikin minkum min humur eh, min min yaya sunan shi minhum almu'minuna wa aktharuhum fasiqun kai kan yan shirya suna fasara da wannan aya wani wani fasara to shi ne nake tambaya mara lokacin da wannan sura ko aya ya nan ai akwai manzon kuma sahabai su suna wuri to ina so malam yayi muna wannan fasara, cikin wannan Qur'ani tambaya na kenan daga mai da malam masha Allah mun gode minkum min eh, hum eh, fasikun ko da wa ake minhum almu'minuna wa aktharuhum fasiqun okay minhum almu'minuna wa aktharuhum eh, fasiqun fasikun na'am to shine nake son malam maimuna wannan abin ya fasara. Allah da sarkin yaki ina ge da ke Allah ya mata sauran kuma ana biya muku ga bukatun ku biya bukatun ku duka insha Allah. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na gode sosai mun gode. Assalamu alaikum. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi sarki zaki barka da haka barka gare da al'amura ya aiki lafiya kalau to masha Allah kana magana da Umar Muhammad daga kasar Bauchin Najeriya to muna jinka masha Allah wato sarki zaki hakika kana matukar kokari kwata na Allah ubangiji ya taimake ka kare ka wasu sauran haɗa kan al'ummar musulmi da kake yi tun baya na bi shek asadu sunna ya bi shi sokoto kuma har yi ziyarci wani malami babban malami na ɗan ɗarika ne ko shi kullum ne nake tsammanin ba na ka sunan ba Eh. to ni na yi tsammanin mata da nuna shafin ka ne halawa take le san shi gaskiya na ji daɗin haka sosai sosai wannan alamu ne cewa burin ka ya fara cika insha Allah yo mun gode mun gode sun san jina to muka mu kenan na mu samu kan da zamu mu haɗa kanmu bambancin akida mu bai kai mu tsaya muna zage-zagen juna ba muna kafirta juna muna kafirta wallahi haka ne bai kasa ai ziyarar nan take kasar suna sai ba karamin da ina jibi wallahi wayyo wayyo sai dai kuma sai kuma akan abin da ya shafi haɗin kai tsakanin ahalus sunna da shi'a kuma na ce ahalus sunna na da kirkiraniya da rika kadiriya hakika gaskiya wannan abu ne mai matukar wahalar ga sai sarki da kuma shi'a a ce ahalus sunna sun haɗa kai tsakanin shi'a gaskiya abu ne eh, ne matukar wahalar da mun try mun possible da mu yi amma abin da yake kawo bambanci tsakanin eh, shi'a da ya suna shiga ahalus suna rashin samun dace irin haɗin kai shine zagin wasu sahabbai eh, shi ne ba za iya to ɗan shi a sugun wai tarihi suke bayarwa wai tarihi ke repeat kan shi to amma wurin shi a wurin su wai tarihi suke bayarwa tarihi ne kuma tarihi zai karya sannan mu kuma muna ganin cewa kamar a ba tarihi zallan tarihi ba ne, zagi ne zagi ne ga domin iyayenmu ba musa a gaya musu haka balle sahabbai ka gani to abin da ke kawo musu da kana jina ko sarki na muna dinka Baran karanto maka wasu abubuwa da suka zo a cikin littafin Biharul Anwar da kuma usulin kafi. Kaga ya zo a cikin Biharul Anwar. Injiki na talatin da takwas. Shafi na ɗari uku da goma sha biyar. Babin da ya fitar yana mara ya ɗabi cewa keɓance-keɓancen da Allah ya yi wa imamai. Hmm. A ciki shi majalisi ya kawo cewa Mikrat da Aswadin Shindi ya ce sai ya Ali. ya kasance kana jina ko sarki wannan kuma wurin magana ce ka gana ka tashi da harum amar eh. juz'i na talatin da takwas eh. na ɗari uku da goma sha biyar cewa majalisi ya kawo cewa bagdad ya ce wai sai gobe ali wa iya zubulla ya kasance yana kwana shimfiɗa ɗaya da annabi da nana aisha kuma annabi ne a tsakiyarsu har ma annabi ya kasance kana ji na har ma annabi ya kasance yana tashi wani ya san dare ya bar a cikin wannan magana tana cikin da yarul anwar gashi na ka dubu zuki na littafin wa kenan littafin su wa kenan littafin shi a ne babban littafin kamar mu ne kace mana bukhari eh har shafi in kana bukata sai turo maka yanzu haka ina da ah, a ah, ka tura min hoto ka mini audio wanda nan zan tura mala Ismail ka mini audio ka turo mini wannan na biyu kana ji ko sarki eh kulaini babban malamin shi'a ne kamar mu ne ka ce mana maliku ka ce mana musulun kana ji na gus yake cewa idan za ka shekara saba'in kana sujuda a ɗakin ka'aba na fitar da ka yarda da imamanci ba to ranar tashin alƙiyama sai ka dawwama a cikin wutar nama. sannan ummi ga babban malamin shi a nan shi umar shi umar wa magana da ka faɗi wa ba haka bane wai ƙarya ne Wa alaikum salam. Mana Umar kai ka call. Ga babban malamin shiya nan. Ga babban malamin shiya nan, babban malami ne Sheikh Umar. Sheikh Umar wa magana da ka faɗi wai ƙarya ne, wai wa ba haka bane. Zan zan koro maka shafin yanzu yanzu yana nan cikin waya na sarki zaki yana nan bari in gama maganganu ina gama wasu in koro maka to muna jin ka kana ji ko wannan kuma kulli ya faɗa a cikin littafin sa. ba Allah a cikin alkur'ani ya ce cewa la takhudhu ilaha illa ba to su kuma ya saka ce ai abin da Allah yake nufi a wannan wajen shine la takhudhu imamain ithnaini inna ma huwa imamun wahid mun kurkuri wa imamu abin da suke nufi anan shine iya aka ayan nan ta alikawai take sannan kuma kuleni kawowa cewa wata rana wai manzon Allah yana tare da Aisha da Abubakar sai ga Aliyu ya zo kana ji ko hmm. Aliyu ya zo shi kawai sai ya zanna a gefen Aisha buɗan bakin Aisha ya zu shi, inda suka kawo can cikin da ta ɗafinsu ko bakin Aisha sai ta ce yanzu sai ka rasa inda za ka ɗora ɗorayen ka sai kan cinya ta wannan magana na cikin da ta ne zan turo maka shafin yanzu insha Allah ni sai annabi yake ke kan Umaira kar ki cutar gani akan Ali kar ki bata min rai akan Ali domin ne amirul mu'minina domin ranar alkiyama ma shi za a ɗora akan siradi duk wanda ba ɗan shi'a ba ba zai bar shi ya wuce ba Kulen ya faɗi wannan magana wannan magana ta biyar da hiye irwa ya ta zo cikin bihar magana ya zo magana ya zo wata rana na'am wata rana na ya ji sarki ya magana ya magana yawa sannan ta sahihiyar irwa ya zo cikin biharul anwar da kuma kashi cewa wata rana annabi ya samu ba a magana ta kuka yake masa kan ne yake sai annabi ce kan ne cikin kuka ya faɗi ma sannan ta ce ni ka zo ka mai katon ciki mai kwana tsalan idanu mai gajeren wuya mai siraran hannu kenan wa ta rufi da wajen subhanan subhanallah wa kenan wa kenan wa ta rufi take rufi cewa imama imama ali take rufi cewa kamar imama ali take rufi mai katon kai me tsaka mashi me hukuntu me ina da man kuwa mai kwana kwana idanu mai gajeren wuya mai siraran hanna ne ko sai annabi ya ce mata da ai sai ki haɗu don ba ni na aura miki shi ba Allah ne ya aura miki amma kayan da wangani kai da wangani ta ce shi ne da bai wanga magana zagi imam Ali ne kuma shi ya bai yadda za su zagi imam Ali ba fa kayan da wanga magana wanga littafi na shiya ne saboda kamar a za a ce maka wani ga littafin yan kirkir tijjaniya yana zagi shirya ba tijjani wadda da tunan shakuri kayan da wanga littafin shiya ne saboda maganin gana zagi imam ali ne yan shiya za su zage imam ali wani yan shi yana littafin na gama magana na tana cikin biharul bincika da kyau a na bincika da kyau muna kama wannan zantu zan turo maka wata ko turo maka wata sannan ci gaba da magana eh ah, ba maganan ganga maganan ganga tana da tashin hankali a ah, bai dan shi ya su zage imam ali ba call shi ko gaba mai sai call shak malam faruk a ah, bayan jama'a gaskiya bayan dan shi ya su zage imam ali ba dan shiya mun san sun kace min sun zage wani sahabi zan yadda baka straight kace min sun zage wani sahabi zan yadda baka straight amma wannan littafi ai zagin eh, imam ali ne ai shiya bai da bai da sun zagi imam ali ah sam sam sam sam to oh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh shin Assalamu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na shek malik faruk shek malik faruk muna tare da kai na'am masha Allah na'am kiran da nayi saboda wannan bawa Allah da yazo yake wanda a istirahat karara na'am yani abubuwan da yake yana nan a cikin littattafan mu ya isa ya shirya da ni da shi wata tattauna in ya isa in ya isa ya shirya kai da shi ku tattauna masha Allah ku tattauna masha Allah ku fasar masa duk irin mu Allah a cikin kuma suna da gangan kwarai da suke kaga yana magana zai karanta ibara da ke cikin littafi za ka ga ibara wani abu ne daban da shi kuma abin da yake fari wani abu ne daban ba su haduwa ma a filan Hmm. abubuwan da yake fari za ka ga an fadi wani abu amma sai su kare nasu saboda da mutum ya ji sai tsoron mai shi tata su kama wasu kiyayyen wasu a cikin zukatun amma a tsoron da aka lamari yake ba kuma abubuwan da yake fara wallahi yana daga cikin da ko ahalin sunna wallahi afi in ya ce ka aka bari yana musawa a tabbatar da munazara tsakanina da shi insha Allah insha Allah shi na ne amma malam faru gaskiya wanga abu yana cikin littafin shiya an an zana mu aka cikin littafin shiya ban zai bi sauran maganganun da ya karshe ba saboda ina kokarin kira amma na farko cewa imamu ali yana cikin daki da manzon Allah da nanan Aisha a cikin daki guda da sauransu akwai Eh, abu kamar haka amma ba yadda shi ya faɗa ba ne. Eh sannan kuma ya karanta wani wuri. Za mu kawo abin da ke cikin littafin mu mu karanta ibara kowa zai ji shi dole. Insha Allah wallahi na. Ba ne ne ku zauna da shi. Bai zuwa ya muna magana haka nan ya wuce. Ba ne ku zauna da shi saboda ya nuna wai akwai cikin littafin ku ku 'yan shiya wai kun za wai na na Fadima. ce na na Fatima ta tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka auren min da ni ka ba wannan talaka wanda ke da babban kai babban goshi wai na na ma sai tana tambayar manzo Allah ya ka aurar da ni ka ba wannan talaka mai babban kai mai babban goshi mai tsiririn hannu mai babban mai babban kulli washe manzo Allah ya ce ya eh, doke ta doke shi haka nan subhanallah subhanallah mu a gunmu, auren imamu ali da na fatima allah madaukaki sarki ne ya nada wannan aure a cikin littattafan mu kulli mutawatiri ne bal sauka tawatur sai sa wangan da karya ne karara iya isa ya fito mu ne da jin da dauna insha Allah za mu yana da awani kawai ba ba tare da ya karanta ibara ba za mu yi magana da shi ta kasa muna karanta abin da ke cikin littafi mu gaya maka inda yake amma ba kawai da ne ga ce abu da ne cikin littafi mutane ga da ba da karanta insha Allah Masha Allah, Masha Allah, insha Allah shi zan tattauna da shi ta kasan biyo ka ta kasan Allah ya da. Amma ga ba na san suna wai zai maka tambaya. Ba na san suna, ba na san wai zai maka tambaya. Bismillah malam. Da Allah malam malam Faruk wanda ya ce sai da na alisauru da ban yaman sari ko suka sai. na ce wa imamu ali sauro ai in ka eh. isa kuma kai ma ka shirya mu tattauna kan wannan saboda wannan shubha kuke yi ai ba ka bani ba ka bani ba za mu kawo maka a cikin littafin mu wannan magana mu kawo a cikin littafin ku wannan na cewa an ce imamu ali an buga misali da eh, bauda wato eh, sauro wallahi za mu tabbatar maka a cikin tura a cikin lagu wannan da su a ciki kuma baka fahimci ba ba ne tambaya nake ko yana ciki ko bai ciki ba shi na tambaye ka ba zai na tambaya ka ne shin idan mutum ya ce wa sai na ali sauro yaban sai ko zagin sai ka ban amsa tukunna ba wanda ya ce ma wani sauro rashin fahimtar kare da dabarun mu kuma ka ce ba haka bane za mu yi mu tattauna da ke mun saba tattaunawa da ke amma ina zuwa ina zuwa ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ɗan shiya za su zage ma ali fa tana nufin cewa barkaji da aka bi sarki malam na zuwa tana nufin cewa kamar wannan an kira imamu ali sauro a cikin littafin shiya a'a ai shi ya sani shi ya ka kaji ai yace za su zo da littattafai ai oho kalu ya haka wannan ma a cikin littattafan ku kuma ba bahudan da ake ce maka mutum da rana littafin mu ne aka faɗa ko ana kula ni tambayar da nake maka menene hukuncin wanda ya so sai na alƙawari ya zai ka yi kun ajin sai na ka kawai ka zo ka dauko gasu su ba su warwarewa amma kai wanka ruwayoyin alƙawar sarki sarki na wannan na ya da sauraron da lokaci ne haka shi ma ya bata lokaci ya kawo abubuwan da nake warwarewa hmm. abin ya maka na ji yanzu ya gina abubuwa na rubutu amma abin da nake so da kai sarki Shin magana da na tambaye shi yanzu wanda ike wa sai da na alisauru yaban sa'i ko zagin su ban gane ba ya kuma na za. Wanda ya ce ma Imamu Ali Sauro saboda baka fahimci ibara mu bane kuma na karu ba sai kafin a zo akwai wanda yake yanzu ka ga sarki akwai contradiction cikin maganganun shi ya ce akwai a littattafan mu a kare kuma sai ya ce babu wanda ya ce a tana zuwa a baka zuwa eh, mun aje insha Allah mun aje malam Faruk yanzu saboda malam Faruk mun aje shi saboda amma ni a cikin son tabi malam Faruk kamar sauka malam Faruk don Allah da shin ban ga tukuman da shi dan wada ya saukar da kanka kuma malam asar sun mai faɗi a gaskiya yana cikin littafin shi'a an zana haka ko dai ba a zana haka ba wai kamar kan da ɗayan ya ce wai eh, eh, shi a kun zazzage imam ali kan na doubt ban sai na ce ƙarya ne wanda ya ce ba haka bane akwai an mu zo mu zazzauna a yi tattaunawa na ilimi masha Allah ka zan kawo hujjoji na da kuma ya kawo nasu masha Allah sarki sarki dukkan barci ya sauka ya ba mu amsa menene hukuncin wanda ya ce wa sai da na alisauru shin ya ban sai da na ko lalin ta yi saboda maganar nan da yake yana taho ba a fahimci tsarin ba ne ka ga littafi a hannuna wannan alburhan ta tafsirin qur'an akwai inda malam wai babu wanda ya ce mai mamu ali sauro a cikin littafin babu ni na ce tun da yana jira ƙarya yake akwai a littafin sa an faɗa an ce wa sai na alisauru. Wannan ibara nafsu wannan yana cikin littafin shi ne na an faɗa a littafin yanzu ko ne ya faɗa ina so kai masa hukunci. ne hukuncin wanda ya ce wa sai na alisauru ne? ga nake tambaya yanzu me hukuncin wanda ya ce wa sai na alisauru ne? Ya don Allah don Allah ya ce mabiyan ahlul bait mabiyan shi'awa su zo su imamu ali sauro don Allah ya gari da gari abin da aka rubuta a littafin ku gashi sarki idan ana yi sanyi gashi a littafin ga littafin an ce mai mamali sauro imamali littafin eh, shiya yayin an faɗa haka cewa inna Allah la yastahi an ma fama suka ce al al sai suka ce sauro shi ne ba wannan ba ma maganar wa'ida wa ka alƙawlu alaihim akhrajna lahum da min al kun ce dabbatan milan aji a littattafan ku shine sai da na aji. to masha Allah insha Allah wai ya zo mun ba shi rana week din nan idan a littafin yanzu karfi ba kanka bai shi sauka ah, ah dan Allah ka rike min shi ah, ah. mutum ba za ka kai a cikin sai ka yi karfi shi yanka da shi ya sauka fanci ya mun da shi sai wanda sai ya amsa tambayar menene hukuncin wanda yake wajen da ya alsawu mana sanin jin shi wai rashin fahimta ne wai rashin fahimta ne wai ma ce imam ali ce sauro ba amma ka zuwa malam faru malam faru gaskiya gaskiya amma malam faru gaskiya an rubuta mai imam ali sauro a cikin wannan gaskiya an rubuta an rubuta ma ne su ke nan abin da ake faɗi ke nan kan kawo ayoyin Qur'ani da Oh malam wai an rubuta ba karin magana ne wai an rubuta ba karin magana ne to shi kenan kamar yadda wani a cikin su ya zo ya ba da misali inda karin magana ne idan wannan kalmar duka sai da na ali ba zagi ba ne dan Allah malam faru da ya hakuri amma me yasa ba ku faɗa wa iyayen ku ce musu saurayi sai kuka ce sai da na ali sauro kowa zai gano kamar ne malam in ji malam faru ko ba duk abin da aka rubuta cikin littafi ake ake ɗauka ba ba kai zan tabbatar mutum tajirisi kake yi in zo sani to wallahi da kuma da magana ba amma ko ka so sarki na dan Allah kakka shi sauka Allah da zan zo warware wannan abubuwan da zai su ba a magana da tambaya ta biyu da nake so in masa na'am da Allah akwai maganan cewa al-Imam Hassan yana auren dandana yana auri saki a littafin su ko babu usulul kafi wai imama haka ya ce ne wai imama san yana yana auren dandana yana dandana yana auren saki wai ya zuwa ya usulul kafi ko babu yana auren dandana wata yana dandanawa ne yana aurawa shi suke aure suke da aure mace ne dandana ta ce suke ta subhanallah subhanallah Ana an tambaye da nake yi sarki, shin wannan magana akwai ta a littafin ko babu? Littafin shiya. Eh, tambaye shi akwai ko babu? Hmm. Billahi lazi ina eh, wannan ba shi ba, hatta malaman da suka zo suka ce na na kama magana da su al'adu. Wallahi sai na kawo maganganun su a shi hmm. ba. dan a tambaye shi wannan maganar cewa almamu akan yana auri sai yana auri mata da yawa wajen hamsin har sai da kai sai na ali ya bari ya ce kan ƙara ba akan aure akwai ta ali da ko babu shin wani abin da mamaki kin littafin shiya ta bar wannan ta daga shiga ta littafin a waya na aiki Bala sani suna, in ji malam faru, wai ka tsaya kan abu ɗaya, wai ya kai kana tuntuma kan nan ka je nan ka je nan. wanda sai kan batun sallar na kawai wai wanda ya kawai ina ba zan tsaya ba ai tun da ya shigo ya yanzu tambayar da nake yi shi yasa na ce ka rika mai shi yanzu ba ganin cewa al'umma haka yana auren ɗanɗana yana a wurin saki a cikin da daga fanko akwai cikin da daga fanko inda wani babban samari ya zo wurin nana ta aisha neman yadda ake wancan shanti ta gara babban mutum cikin daji wani Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanda magana yana da zafi, wani magana yana da zafi, wai ya lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ko? Na na na aka ce ai ne. maimakon ya fara kare kanshi shi ba barawo ba ne sai ya sauri sai su an koma barawo ya yi yanzu mai tabbatar da kanshi ga shi barawo ne Malam sani suna bar ma je malam faru a kuri Shek malam faru in sha Allah mun duba na kira ka sai mu duba mu ranar program kan Allah ya da. Ya kuri. ya kuri ma da kwari sarki eh, ya kamata ya zama to muna da insafi da adalci ne hmm. sarki kana tare da ni eh, ina tare da kai ina tare da kai mana ya kamata mu zama masu adalci ne akwai maganganun da ke littattafai shi a wanda suka faɗa a kan wasu ahalin banki mu idan da a littafin ne ke ɗaukowa za su siya ya kawo duniya su ce an zagi sai da na ali hmm. ka lura eh, wato cikin littafin shi an zagi sai na ali an zagi sai na ali sosai ah, yanzu ba ga littafin usulul kafi a hannuna ba a kitabul talat eh. cewa sayyidina hasan yana yin aure saki har sai da ta kai a kofa sai da na Allah mun bari ya ce kar a ƙara ba hasan abu wow insha Allah insha Allah <laughs> mun tattauna kan wannan Allah ya dauka to yadda a littafinmu ne wannan karatun yake zuwa za su cika wa duniya cewa mu yanzu sai kake jin suna faɗan cewa Imam Bukhari na Qur'an baiti ne tare da babi babi da ya buɗe na falalar mutanen gidan manzon Allah wannan maganar cewa sai da na Ali Sauro ne idan ba malamin shi'a bane ya faɗe ta zagi ne amma in malamin shi'a ne ya faɗe ta to ba a gane abin da yake faɗa ba wala in ba yau ba gaskiya ban taba jin haka ba domin na san yan shiya su suna kare imam ali ne da ahlul bai gaba daya ni kan da kada kimantawa ka ayarin da muka jibin da isma'il eh. na bujuro masa da maganar nan ai ko bai ci akan ta da wuce waye. wow wow wow da ka ya zo yana magana ai na ce karatun nan da na fara ban gama ba dan maganganu ne da yawa hmm. kuma a babin amana ta ilimi yadda kuka ce zai bayani kan alwala shi ga je ɗiɗɗigo abubuwa bayani ma ba sa kare bane da zan zo kawai zan ma mutane bayanin kwalwala maganganun da ya ci banza in kyale dole ya kamata a dawo da wayannan maganganu duka dole in warware abin da duk na san ya faɗa ba daidai ba ne a gidan karatu hmm. ko magana da muke faɗa wannan abin akwai a littattafan ko yanzu misali zabarin baka ya kwaya ɗaya ah, da ta zo cikin littattafan ba ni ba na ga ta littattafan mu ah, ah. <laughs> a a littattafan su eh, eh. ka lura na'am na'am na'am a da yayin da ta zo a littattafan mu sai suka ce an zagi annabi an ci mutuncin shi amma kuma irin wannan akwai a littattafan su ka lura ya shi nan da isnadi daga amma da bin usman an abi abdullahi kala yace ra'a rasulullahi mar'ata annabi ya ga wata mace ba a ajaba sai matar wato sai ta sai ta sai ta bashi sha'awa sai ta birge shi ka dakala ala ummu salma sai shiga wajen ummu salma wa kana wuha wunin ta ne fa asaba minha sai annabi ya faru da ita wa kharaja ila an-nas sai fito wajen mutane wa ra'suhu ya akutu kansa yana ɗagar da ruwa fa qala sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna man nazaru min ash-shaytani idan mutum na ga wata mace wacce ba ta shi ba daga ta burge shi shaitan ne kamar wajen da mun zalika shi an kalli a ta'alahu duk mutumin da ya samu kansa cikin irin wannan halin ya ga wata mace ya ga za zama mai matsala ya kokari ya koma wajen iyalai shi irin wannan da ta zo a bukari sai suka ce an zagi annabi kuma akwai a littafin su hmm. Allah ya Don haka su malaman shi'a ya kamata su kawo irin wannan a littafin su ba zagin annabi bane amma idan a littafin sunna ne aka samu to an zagi annabi kamun ce da matsalar take sarki na'am na'am na'am kamun ce da matsalar take na'am ya duba cikin usulul kafi babu annan nisa'a ashbahu a nan suka kawo wannan ruwayan shi yasa nake cewa lokaci yayi duk ababen da kuke tuhumar mu mafi yawanci kuke cewa muna kin annabi saboda su muna kin ahlul baiti to zan fara kama hannunku ina tsura muku da nuna muku akwai a littafin su masha Allah masha Allah to eh, tambaya ya kuma rubuta tambaya biyu kawai lokaci ya ya ya kai na gaba mu tashi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola na'am kola sunan naki sai jira Malam Isa daga Nijar. Malam Isa daga Nijar, so muna jinka. shi da nake da shi shakkaru da an tambaye shi an abubuwan da malam yake a ba littafin su ko babu ya ba da amsa sai dai kame kame da yake yi ba ko kame kame ya yi eh kame kame an ce abu kaza ko babu shi ma yana cewa sai a zo a zauna na'am na wato ya ki gayawa cewa yana littafin su ko ba shi littafin su assalamu alaikum tambaya bi ko muke son wuri tambaya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alaikum sarki zaki na'am kora sunan ka daga nake kira To, Mala Abdurrahman da ƙasar Libya kan ta da shi ƙasar suna kan wannan layi. ne babban shehi ta alheri kuma yana gaida shi da kai da shi sarki. Masha Allah muna amsa ba. Allah ya sa saka maka ta alheri kuma Allah ya kara kokari. Amin amin amin amin amin ya rabbi. Da hankuri kuma da jama'a nan da yana gaida babban shehi. Masha Allah. Kwale kwale kwale. Yana amsa Allah ya kare shi kuma ya kare mishi ya Allah nashi gaba Amin. Kuma Allah ya kare mu mutunta shi da kaiwa sarki. Na gode. insha Allah dukkan ku ne muku ba ta alheri da kai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum wa alaikum salam kola sunan ka daga nake kira sarki zaki ni ne haruna ina kira ne daga nan kasar spain masha Allah malam haruna daga kasar spain so kana tare da shek malam sadu na kan wannan layi da farko dai ina ma fata alkhairi da kai da shek musa sadu sunna gaba daya kuna amsawa ina amsawa dan uwa malam haruna Eh, ni da magana dai da muke da shi ne game da kudin malam faruk hmm. kowane lokacin da zo ya kwallaye ni in malam sa da sunna na wajib dan haka mai tambaya dai an tambayan ainihin malam musa sa da sunna hmm. shi ne dinga kame kame shi wala kan tar mu wahala a ni na sun dada yana da ilimi kuma shi ya tabbatar shi ne na shiya

mara ismail balle akwai saboda ko yana neman karuwa ne amma wallahi yazo yana ba mu wahala sosai ko sai kaga ana cewa waya ko mu kunya a yana sa ku kunya to kanwa Allah wai yana sa su kunya wato dan wa da ke kira kai dan shiya ne okay biya haji bari mu kawo last call kawo wuta shi malam faruk ya shirya ya zo ku ya hakuri da shirya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sarki ne Yusuf daga State Nigeria. To Malam Yusuf Aliyu daga Katsina State daga Nigeria muna jin ka. Na'am. kuma ina ina ina ina kara nuna farin ciki na akan yadda yake nuna yake kai akan sunna a kowane lokaci masha Allah amma babban abin tambaya ta ga gona yan shi'a shine wai me yasa dan Allah ba su su ba sa kira mana malam Yusuf malam Yusuf mu kai su a san platform nasu sai kawai platform din ahli sunna su suke zuwa su saki shigoyin su ba su me yasa ba za su kira shi ya zuwa can platform nasu ba sai dai su ka karo nan wurin ba za su bari mu je je can wurin ya ke musu bayani ba dalla dalla da su fahimta wato me kake nufi ya je ba su karatu ya ce me kake nufi amma wani ana taimaki sarki zai dai su su gangaro nan fita da amma su su kira shi direct can ya zai musu karatu muna a bashin musu kala kala a amma su za su kira alu ya su da Allah da Allah wata rana kira mana sarki kira mana malam Musa kai shafin shi mu tana magana ta kaya in dai har ya ce ka shi ma kokari shi yake yi abin da yake kai ya tashi gaskiya da gaskiya yake magana <laughs> Oh, masha Allah, ni ba understand ka ba. Eh, ni ba ba gane ka ba. To kana nufin ba ara mun a na na gane maka ba. Ba ka ba ba ka ba ka ban fahimce ka na fahimce ka ma ban fahimce ka. Wata kana nufin ma na sani suna ji. A ai ba su ba su. Abin da nake so me yasa shi Malam Ismail ba za ta kan mana malami musa ya su ba a da kunna a can platform zuba ba waje can mafi su a can kejo su dare su ta gangaro na facebook na mu da gida na alu sunna to sha Allah mun gode sosai mun gode mun gode kola mun gode da wata zai eh, insha Allah na gode wannan kolan ga ɗaya rikici ne kira na ƙarshe ke gaba za mu dauki amsar ku assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu to bari mu aje ba za mu rikira ba kuma shikenan a ah, kola don Allah ku yankuri na gana ta kira don Allah ku yankuri lokacin gumana ya kai amma shehu akwai ka tashi kai sallah akwai wanda ya wani tambaya don Allah kola ku yankuri wanda kai yayi wani tambaya na zana tambayan shi ya ce ya zana wai da yana son ka ba da wannan fassara ka fassara maka wannan wai eh, minkum wa minkum ko min eh, wa minkum minhum min eh, minhum mu'minina wa aktsaruhum fasikun wai abin da tana cikin surata ali imran ne eh wai ana wai da wai da sahabbai ake nufi ko da wa ake nufi ba da sahabbai ake nufi ba Allah mutu da kun sarki wanda ya fara nuna kulalar sahabbai fara nuna a ina ne ya fara nuna kulalar sahabbai wani hmm. karanto ayin yadda kake farkon ayin Allah subhanahu wa ta'ala su ya fara kallo sai ce kuntum khairu ummati ku ne al'umma mafiya alheri wadda kuka rubuta aka fitar da ita don ta amfana da mutanen duniya na'am saboda ta amuruna bil ma'arufi kuna umarni da abu mai kyau sannan kuna hana min limbukar kuna imani kuna hani da abin da yake banda ne sannan wa tu'minuna billahi kuma kun imani da Allah kaga Allah ne ke bada wannan shaidar kansa abai ba na'am kan kana jin kana alfa cikin wannan al'ummar ta annabi Allah ya yi ka to ai al'ummar da ta fara zaunawa da annabin ta fi ka cancanta ta fari na'am kuma idan za a je gobe alkiyama annabi ya shiga gaba al'umma saka biyan shi a baya za a tafi aljanna kai ka san zai ba a ajiye a farko a ajiye sabai a baya to shi yasa Allah sun fara kallon su yake musu kuntu kuma idan kun kasance khayru ummati ku ne mafi alherin al'ummar da uku da dukkan nasu aka fitar da ita don amfanar da mutanen duniya saboda mai sa'amuru da bilmafan kuna umarni da abu mai kyau wa tanhauna anil munkar kuna hana banna sannan wa tu'minuna billahi kuma kun yi imani da Allah kaga abu uku shi yasa duk inda ga addinin musulunci a duniya wayannan sahabban su suka aiki wurin yada shi sai Allah ya ce walau amana ahlul kitabi za a ce ahlul ya yahudu da nasara su ma sun imani kamar yadda kuka yi ya kana sai da Allah wallahi da ya kuma musu alheri hmm. sai Allah ya ce min minal mu'minin kin ana samun masu imani dan amma wa aksar hum al fasiqun yawanci fasin ahli kitabi shi yasa idan ka gangaro ayar wanda Allah ya faɗi cewa sun kashe annabawan Allah sai ya ce to laisu sawa'a su kansu wanda aka sauka wa littattafan da suka gabata annabi ba ɗaya suke ba Allah ya ce min ahlul kitabi sannan qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yaqilun kaga daga cikin ahlul kitabi akwai al'ummar da suna karanta littafin Allah suna tashi su sallah da daddare sai Allah ya ce yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khayrati wa ulaika min as-salihin kaga Allah sai ya faɗi cewa a cikin ahlul kitabi ana samun ɗaiɗaikun da suna suna sukantar irin wannan sukun da Allah ya faɗawa wa sahabbai sannan abin da Allah ya rufe karshen wata Ali Imran da shi za ka ga cewa wa inna min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitabi Allah sai ce la man yu'minu billahi akwai wanda ya yi imani da Allah wa ma unzila ilaykum ya yi imani da abin da aka saukar muku khashi'ina lillahi suna jin tsoron Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa kiyar da ayoyin Allah da kuɗi kadai sai ce ula'ika hum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab hmm. daga nan sai ya ayyuhal ladina amanu suru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun suratu ali imran ta gane da aka wannan mun hudal mu'minuna cikin ahlul kitabi ana samun ɗan masu imani inda Allah amma wa aktsaruhum al-fasiquna mafiyon su ba su ne ba sa yin imani wannan shine abinda ya tabbata Allah ya sa mu dace abu na karshe ba ka da wani bayani da zai yi bayanin da kuma shi ne sarki kuna jajanta maka dangane da abubuwan da suka faru na haka Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawari cewa zai jarrabe mutum da inda yake tsammani da inda bai tsammani masu magana suna faɗa cewa wal ashafi duniya in ya kana rayuwa a duniya labudda an yara dole sun kaga min al'aishi ma suma ma ya takabbaru na rayuwa abin da yake da daɗi da abin da ba shi da daɗi za ka gani ka kai gari ba yau to wani abu zai iya zuwa ka karka faduwa gobe idan kai dariya yau wani abu zai iya zuwa kai kuka gobe idan kai farin ciki wani abu zai iya zuwa saka cikin bakin ciki da wannan yana daga cikin bangare wanda ke juya wa ɗan adam na damuwa muna roƙon ka Allah ya ƙara maka haƙuri kan wannan musiba sarki sannan Allah ya buɗe masa fansofin arzikin fiye da yadda kai jinirin arzikin sannan abin da ke hannunka na arzikin yanzu Allah ya tsare maka shi sannan muna roƙon Allah kada Allah ya ƙara maimaita wannan an gaba don tsakin sunayensa Allah kuma ya ta ainihin wato tsaye eh, nan daga nan suna, sunayen sa wannan sun kalmomin da ku faɗa. Mun gode, na gode sosai shak godiya nake, godiya nake. Eh. Godiya nake, na gode. Ba a muna roƙon Allah ya ƙara maka haƙuri, Allah ya ƙara maka arziki sarki. Rabbana la tuzigh qulubana na idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan من الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين mun gode sosai shi mun gode mun gode ta salamu alaikum to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shi Mustafa bin Mahmud na ganka na ganka inji ta sun ce old customer hmm. to jama'a insha Allah gobe muna da Sheikh Malam Abu Aisha wai akan raddin da yake bayarwa wancan bai gama ba muka kasi muka ce masa lokaci ya isa saboda ba mu da sauri ba Allah da gobe za mu bari ya ci gaba da karatunsa rajin da zai bayar insha Allah za mu duba ranar juma'a da kusa ranar hutu ne ba zan fito ba za mu duba abin za mu zo da shi ranar asabar kuma Allah taimake mu jama'a salamu alaikum